ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله وبركاته yan uwa musulmi dattawa samari maza da mata jama'ar garin ikara da waɗanda suke kewaye da ikara da kuma yan uwanmu waɗanda suka biyo mu tare mune muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda mu gabatar assalamu alaikum wa wabarakatuh mun sha samun takaddun gayyata zuwa ainihin nan garin ikara amma allah cikin ikon shi bai taba ba mu damar ko ikon zuwa ba sai wannan lokaci muna fatan haka ya zama alheri an aiko da goron gayyata cewa ana bukatar mu zo mu gabatar da wa'azin addinin musulunci kuma jama'ar da suka aiko din nan sun bukaci ina ma da a gabatar da wa'azin akan abin da ya shafi wajabcin riko da alkur'ani da sunna wannan gaskiya saboda allah ba komai yake nunawa ba sai da ainihin matasa suka karkato suka dawo zuwa ga bin alkur'ani da ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda waɗannan matasa su ne jalin da addinin musulunci yake alfahari da su a yanzu kuma su ne ainihin jalin da addinin musulunci zai alfahari da su a nan gaba domin ainihin su zama dattawa na gari allah ya taimake mu na yi farin ciki da jin wannan ainihin maudu'i to sai dai kullum matasa sukan nemi da a gabatar da wannan ainihin wato a wa'azi akan irin wannan matsala gaskiya wannan matsala ce wadda babu wani musulmi da ke jayayya akan wajabcin bin alkur'ani da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama fil jumla amma abin mamaki ana samun rikici ne in aka zo bin alkur'ani da sunna din a wajen tafsili ɗaya bayan ɗaya amma a jimillance duk musulmi in ka ce wajabcin bin alkur'ani da sunna sai kabbara amma in aka zo mas'alar ainihin wato za a aikata ta aikace to wannan kuma shine wani abu wanda yake zama mas'ala wadda ta kai matuka ta komo ga mafi yawancin ainihin al'umma allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaskiya nasoshi na alkur'ani da sunna sun nuna wajabcin bin alkur'ani da kuma sunna ɗin amma su nassoshi na alkur'ani da sunna ba sun takaitu ne a kan bin alkur'ani da sunna ɗin kawai ba sai dai suna nuna akan in za a bi alkur'ani da sunna ɗin za a bi a bisa shiriya da karantarwa shi wanda Allah ya aiko da alkur'ani da sunna din ba kowa ba bane ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya amince da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabe shi ya sa hannu akan ainihin al'amarin shi don haka babu shakka in za ka yi aiki da alkur'ani sai ka binciki yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aikata a wannan alkur'ani mecece fahimta shi mecece fassara shi in za ka yi aiki da sunna yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata wannan sunna mecece fassara shi ainihin game da sunna din nan to wannan a nan ma na san ana samun rikici tare da wasu wasu suna da'awar awar ahli sunna ne amma suna ganin za su iya takaituwa da fahimtarsu don haka ba ruwansu da menene fahimtar waɗancan bayan Allah da suka gabata to wasu mako sai suka ja da baya su tsine wa waɗannan magabatan albarka suke waɗannan kuwa ba wasu bane su ne 'yan shi'a to gaskiya saboda Allah ni zan jawo hankalinmu ne akan wajabcin abi alkur'ani da sunna ɗin a bisa fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka ainihin dora jama'a a kai allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum fa’in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. ta'awila wato wa wati'ur rasula ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'a a halin kuna cikin yin da'a din nan in aka samu jayayya game da wata matsala kowace iri ce haka Allah ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in in kuna jayayya game da wani abu ko menene karami ne abin babba ne harkar rayuwa ce harkar addini ce Allah ya ce farudduhu ila Allahi war rasuli ku mayar da wannan mas'ala zuwa ga Allah da manzon Allah amma za ku yi haka ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri matukar kun yadda da Allah da ainihin ranar lahira Allah madaukakin sarki ya ce zalika khairun yin haka shine kadai alkhairi wa ahsanu ta'awila kuma yin haka komawa alqur'ani da sunna ita ce kadai makomar da Allah maɗaukakin sarki yadda ku koma gare ta ina ga malam da ku ba abin haka kawai ku bar abin da ya samu kawai haka ku bar abin da ya samu kawai haka samu wuri ka zauna malam gaskiya wannan aya ko wannan lacca tamu ta zo mana a daidai na yadda zan iya buga mana misali kafin mu ƙetare. yanzu dai rikici ya barko musulmin najeriya ko da musulmin najeriya sun barko wa kansu rikici don shi rikicin ba shi ya barko kan shi ba barko shi aka yi saboda an ki aiki da wannan ayar da makamantanta muna zaune dukkan musulmin najeriya matukar musulmi ne wanda ya amsa sunan musulunci ya yarda akan yi wa allah da manzon allah ta'a to haka wa Allah wa rasula wa ulil amri minkum su wane ne ulul amri su ne malaman da suke umarni da umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sarakunan da suke umarni da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana cikin wannan hali sai ga mas'alata ta taso an samu wasu musulmi sun kwantar da doki a kofar gidansu sun yanka sun ci to in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira babu wanda zai je wa wani sharri babu wanda zai je ya ɓaci wani ba wani wanda zai je ne wani shigantaka ku koma ku ga menene Allah da manzon Allah ya ce amma an kun yarda da Allah da ranar lahira shikenan matsalar amma an ba ku yarda ba shikenan sai ku yawo ku ne ta junan ku shigantaka yan izala sun ci doki wannan su ce ba yan izala bane waɗannan su ce ba yan kaza bane shikenan kun ɓata gaba ɗayan ku me yasa saboda kun ki aiki da zahirin waɗannan ayoyi da makamantansu jama'a mun gane wannan da kyau ku ba wannan matsalar ba matsalar da ta shafi harkar noma imam bukhari ya ruwaito ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban shi guda biyu suka barke da rikici akan harkar noman rani wannan yana da ainihin lambu a daidai bakin tafki wannan kuma nashi lambun yana sama wannan wanda nashi lambun ke bakin tafki ya saba duk shekara sai ya shayar in ya shayar sannan sai ya saki ruwa wancan kuma sai ya shayar da nashi bana sai wancan na tudu ya ce sam ba za ta ba sai dai wannan dinnan da ke gefe ya saka mishi ruwa shi in ya gama sha sannan ya sakan mishi ice ai ba haka muka saba yi ba me zai hana ba za mu ci gaba da abin da muke akai tun da daidai ne shi wannan kam ya ce faufau in dai ba haka ba to kan ba zaman lafiya ba bana rikici ya kamari suka tafi wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya hukunci akan cewa tunda abin da kuka saba yi daidai ne ku ci gaba da yin wannan abu kai da ke daga tudu ka bar wannan da ke gabar wannan rafi ya fara shayar da nashi lambun sannan sai ya saka maka kamar yadda kuka saba sai shi wancan sai ya ce ka yi wannan hukunci na son zuciya ne don shi wannan dan gwaggwanka ne ko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 Allah ya rantse da girman kanshi da kanshi cewa kakaf mutane ba su da imani har sai duk abin da ya same su sun saka manzon Allah ne mai hukunci tsakaninsu sannan in ya hukuncin ya zan ba su jin wani ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu kuma su sallama cikakkiyar sallamawa matakai uku matakin farko duk matsalar da ta faru manzon Allah ne alkalinta. duk alkalin da ka kai wa hukunci ba wanda zai hukunci da hukuncin manzan Allah ba babu shakka da kai da alkalin nan kun zama kafirai ka san wannan ba yanzu ana magana cewa ga shari'ar musulunci ga kotun shari'ar musulunci ka tafi majistire babu shakka ka zama arni wajibi ne jama'a su san wannan a daina maganar ma wai kai ka tafi a'a su kansu gwamnonin da ke shari'a su san cewa wallahi ba daidai ba ne su kafa kotuna kishiyoyin kotunan musulunci a ce an kafa wa musulmi kotun shari'a kuma an kafa wa arna kotun majistire a'a ku ba arnan su je can su kafa tasu addinin musulunci wahdahu la sharika lahu ne saboda Allah na cewa inna dina inda Allahi al-islam musulunci ne kadai addini a wurin Allah duk abin da ba musulunci ba duk abin da ba shari'a ba sunan shi son zuciya Allah ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kan shari'a muka saka ka daga duk al'amuran da ka samu jama'a suke bi wasu maguzanci aka samu suke bi wasu mulkin soja wasu mulkin gurguzu wasu kuma demokuraɗiyya Allah ya ce wa annabi bai yadda ka bi ko ɗaya daga ciki ba abin da ya aza ka kai sunan shi shari'a ita shari'an nan ka bi ta sau da kafa kar ka sake ka bi son zuciyar waɗanda ke jahilai ne ba su san Allah ba shi yasa ku san wannan jama'a ba ma son demokuraɗiyya ba ma ƙaunarta ba ma son mulkin soja ba ma ƙauna ba ma son kotun majistire ba mu son kotun gargajiya shari'ar musulunci wahdaha la sharika laha abinda kadai kaɗai muke so to wannan ita ce ƙa'ida Allah ya ce ba su da imani baki ɗaya har sai sun sa kai ne mai hukunci a tsakanin duk abin da ya shige musu tsakani sannan in kai hukuncin nan ya zan ba su jin wani ƙaiƙayi a ransu yanzu tsakaninka da Allah in a ɗazu ka tsaya a bakin kasuwa ko kuma ka tsaya a wurin hira kaza ka yi ɓaɓɓaki akan ai an samu wasu malamai sun ci naman doki sai aka ce maka ga hadisan manzon Allah sun tabbata Bukhari da Muslim ya kake jin zuciyarka magana dama wajibi kai shiru ka daina faɗar bakar magana don kana faɗin bakar magana ka yarda ka zama kafiri domin halal sunanta halal har kiyama ta tashi hukuncin mai hukunci alkalancin mai alkalanci ko fatawar mai fatawa wa'azin mai wa'azi ba zai taba canza abin da Allah ya halatta ba har kiyama ta tashi haram ita ce haram fatawa da wa'azin mai wa'azi ijtihadin mujtahidi ba zai taba canza doka Allah haram ta koma ainihin halal ba in ko ba haka ba babu shakka ya bi tawaga waɗancan kiristoci da yahudawa da allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya ba da doka akan a yaƙe su a cikin alkur'ani da ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق min allazina utul kitaba min qablikum hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna waɗannan da suka kafircewa Allah nan daga cikin kiristoci da yahudawa Allah yace ku su me yasa duk abin da Allah ya haramta ba sa haramtawa duk abin da Allah ya halatta ba sa halattawa ma'ana duk inda Allah yace halal sai su ce haram duk inda Allah yace haram sai su ce halal Allah yace ku yaƙe su jinin su ya halatta ku wulaƙanta su ku yaƙe su yaƙi na iya bango Allah maɗaukakin sarki ya ce har sai kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da jizya a halin ƙasƙanci da wulaƙanci Adi ibn Hatim ta'i asalin shi Kiristan ne ya musulunta sai ya zo wurin annabi da cross a wuyan shi ɗabi'ar da kake ga kiristoci da ita annabi ya kama cross ya tsinka ya jefar ya ce me kake da shi kuna bautawa malamai da ba, masu ibada waliyai a cikinku sai ya ce manzo Allah ba mu bauta musu manzo Allah ya ce kar mi haka da kai saurara ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda ya ce suna yi ba sa ainihin haramta muku abin da Allah ya halatta kuma ku amince ya ce suna yi ya ce fatilka ibadatuhum ai wannan ita ce bauta musu duk mutumin da Allah ya ce kaza halal shi kuma ya zo ya ce maka haram kuma ka amince Allah ya ce haram shi ya ce maka halal ka amince babu shakka wannan ita ce tsantsar ibada domin yi da bari shine abin da ake kira ibada a yahsabul insanu an su suda mutum ji yake tsammani yake za a bashi haka siddan layi umar wala yunha ba za a umarce shi ba ba za a hana shi ba umarni da hani ashe shi ne shari'ar Allah ya kai dan uwa musulmi ka sani bayan manzan Allah ya yi maka hukunci akan mas'ala ya zan baka jin kaikayi a ranka sannan sai ka yi sallamawa cikakkiyar sallamawa ana haɗuwa da kai da safe sai ka ce ai mu ma mun shiga cikin tawagar masu cin doki ko da dai ba za mu ci ba amma dai mun yadda halal ne domin qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar ƙarya suke muku su ce ai alqur'ani ta ce kar a ci doki karya ne wannan duk wanda ya faɗi haka la'ana Allah ta tabbata akan shi don yayi wa Allah karya. aya dai da ta magana dangane da dawakai cewa ta wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah ya ce da dawakai da jakuna da alfadarai Allah ya halicce su ne ku hau kuma ku yi ado kuma Allah zai ci gaba da halitta muku abubuwan da ba ku sani ba babban malamin tafsiri alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi da ya zo ya fassara wannan aya baki ɗaya sai ya ce kaga wannan aya tana nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci waɗannan dabbobi don ai waɗannan amfani da ya bayyana da su ba wani amfani ba ne kuwa shine a hau kuma a yi ado da su sai ce to hawa da ado ba zai hana a ci moriya mafi girma fiye da su ba sai ce shine ci don Allah ya halatta a hau ko Allah ya halatta a ado da shi ba kuma zai hana wannan ainihin abu ya zan ainihin a ci shi ba misali yanzu mafi yawancin irin motocin nan da muke hawa kanana duk bature ya yi su ne don zirga-zirgar cikin gari amma ba gashin ma kasu muke muna tafiya port harcourt ko legas ba jama'a mun gane wannan koko dan bature ya yi babur dan a hau daga ikara zuwa anguwa kaza daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza a ikara wannan zai hana kama ka babur ɗinka daga ikara ka tafi kaduna yana hanawa aha mala abubakar mahmud gumi sai ya ce maliku da abu hanifa da wasu cikin malamai sun ce ainihin wato ba daidai bane a ci doki ya ce amma a ƙashin gaskiya saboda allah ni kam a wurina ya halatta a ci naman doki saboda hadisai ingantattu da suka zo cikin bukhari da muslim ga nana asma'u ta ce sun yanka taguwa ko sun soke taguwar manzon allah sun ci a zamanin manzon allah a madina ga manzon allah ya ga sahabbai na girki ya ce tukunyan me kenan suka ce jaki ya ce a kifar tukunyan me kenan aka ce tukunyan alfadar ya ce a kifar tukunyan me kenan aka ce doki sai ketare ya ba su wuri to abin da aka ce shine malamai ku ji tsoron Allah ku fito ku faɗi gaskiya in kuka ɓoye gaskiya kun dai san yadda Allah yawa malaman ɗariƙa a ƙasar nan shekarun baya can da suka wuce suna ji suna ganin gaskiya suka bi suka danne Allah ya tayar da wasu matasa innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda lokacin su ba mai shinkafa ba su wuce shekara 28 30 35 suka tashi suka yi ta bayyana gaskiya sai aka ce suna zagin manyan malamai ba haka bane shin gaskiya bata bayyana ba jama'a to al'amarin haka muke gaya muku a yanzu ku tashi ku bayyana matsalar yadda take domin wanda ya barna ya gyara wanda ya zaƙe ya dawo ya daidaita masu cin doki suna cewa cin doki sunna ne a cin doki ba sunna ba ne in dai kana nufin sunna sunna wannan kanwa farilla cewa an mutum ya ci naman doki ya samu lada a a ka zaki kai kuma da ka ce cin doki haramun ne ko makaruhi ka dan ka zama dan ta'adda cin doki halal ne kamar yadda ka san cin kifi ko cin naman saniya ko makamantan haka me halal shine in kana so ka ci in baka so ka ja bakin ka kai shiru iyakar magana kenan to don Allah ya jama'ar musulmi muna da alkur'ani a hannunmu muna da sunna muna da malaman hadisi muna da malaman fikihu muna da manya gogaggun malamai yaushe za a tsaya don Allah ana yi wa harkar shigantaka sai a je a samu 'yan uwanmu a sokoto ahlus sunna ne yan izala ne babu shakka akan cewa yan izala ne amma sai ka ji wa ne musu shigantaka kuma wai yan uwanmu yan izala ne suke mana shigantaka akan haka ya jama'a mu ji tsoron Allah ni abinda da nake ce mana ke mu ji tsoron Allah wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi akwai ranar da wallahi za a koma da kowa daga cikin wurin ubangiji a wannan ranar fa duk waɗannan da za su kewaye ka su ne maka kabbara ba wanda zai maka kara in aka gama rufe kai ce bari ya awa uku akan kabarinka yana addu'a ko akwai akwai ko dan agajin nan zai ce ala gafata malam bari mu shiga kabari tare ala gafata malam ka fara ko amma ai yana son malamin amma iyaka kenan a kai a komo a kai a komo aka rufe a dan taimaka a dan daddaure a daddafe a daddafe a maka addu'an minti goma a daddafe kowa yana gaggawa wannan zai tafi aiki wannan zai tafi kasuwa wannan zai tafi kaza a lokacin an bakka daga kai sai abin da bakinka ya aikata sai abin da gaɓoɓinka suka jawo maka to shi yasa malamai ku ji tsoron Allah shi yasa ɗazu na yi magana da wakilin gidan rediyon BBC na ce ina kira ga mai martaba sarkin musulmi akan ya sa a saki bayan allah nan kuma a nemi su yafe akan cin zarafinsu da aka yi domin wallahi ba su yi laifi ba ba su saba dokar Allah ba ba su saba shari'ar Allah ba babu abin da suka yi wanda ya saba matsari ba su ɗauki naman nan sun kai kwata ba ko sun kai kasuwa a kofar gidansu suka yi a ƙasar sokoto akwai musulmin da suna sallah suna salati suna yanka kare su ci kuma su kai kasuwa su sayar shin wani mataki aka ɗauka a kansu ba a ɗau matakin komai a kansu ba sai dan dai mu 'yan izala mun yi bakin jini duk abin dai dan izala ne shi kenan sai a yi takwarmato in ce an samu wasu masu sai da naman jikin mutane mai aka yi da su malamai sun fito sun ta jawabi a kai ko ɗaya ina gidajen sacred societies gidajen da ake tsafe-tsafe akwai garin da babu su babu ba wani gari da babu gidan da ake yankan kai ko ake cin kai yan sakarar society suna nan ko'ina me ya hana malaman nan su matsa a bincike a gano mutanen nan a tona su? wannan na dan dakata ne kadai don buga mana misalin da Allah yake cewa fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya jama'a in dai kun yarda da Allah da ranar lahira duk rikici in ya faru abin da za ku yi kenan sai Allah ya ce zalika khairun kuma yin haka shine alheri wa ahsanu ta'wila qur'ani da sunna su ne kadai kyawawan makoma duk wata makoma da ka koma za ka ƙara rudewa ne kuma mu ji tsoron Allah idan waɗannan malamai suna rikici da malam wane da malam wane wannan ba zai sa in sun yi wani abu wanda yake daidai a ce kuma abin nan ba daidai ba ne a'a sai a ce abin daidai ne ko da yake su dai kam da matsala tsakaninmu shi kenan haka ake a cikin sunna hadisi ya zo cikin sunan abi dauda da tirmidhi aka samu ranar juma'a ta dace da ranar idi sai sahabi abdullahi dan zubair da ya fita wa musulmi sallar idi bai fita juma'a ba sai sallar la'asar sai aka fara tsegumi duk gari jakan magori ne jakan wane ne bbc ne duk ya ya ya ai yau juma'a liman dai kaza halifan musulmi daga idi kuma ma bai fito juma'a ba ai sabon addini kuma fa sahabi ne da aka haife shi uwar shi daukan shi ta kai manzan Allah manzan Allah ya mishi hudu ba jikan abubakar siddiq dan gidan asma'u da zubairu shine musulmin farko da aka haifa musulmi a garin madina wanda yahudawa har dariya suke wa annabi da sahabbai ai gashi nan kun dawo garin mu kuna zagin mu mun yi muku baki matan ku ba sa haihuwa nan da nan sai aka zo aka ce manzo Allah ai asma'u na da ciki nan da nan kwana kadan watanni kadan kaza kaza ai asma'u ta haihu aka kawo da manzo Allah ya mai hudu ba ya sa mishi Abdullahi wannan dan sai gashi ya zama shine khalifan musulmi a Makka juma'a ta dace da Idi kuma a lokacin suna tsakiyar rugunsumin rikici da su sayidina ali ba sa shiri ba sa ga maciji sai aka tafi kufa aka je aka samu wani babban malamin fiqihu shine abdullahi dan abbas ala gafata malam yan uwanka da ke maka kam yau dai sun baro ta to sallah lafiya dokin suka ci su ma koya aka ce a ai al'amarin ina su da suka yi sallar idi ma gaba ɗaya ma sai suka share kawai sai la'asar ya ce wallahi sun dace da sunna ku duba jama'a akwai rikici tsakanin su fa ana neman juna ne a kashe fada ake amma tun da abin da wane ya aikata daidai ne sai ce gaskiya ne ku karanta bulogul maram cikin babin sallar juma'a da sallar idi ku gani to haka muke so jama'a a rigingimu da ke tsakaninmu ba ka rasa rigima dama irin wannan kai da matarka lafiya kuke zaune wane ne ya zauna shekara goma da mata ya ce tun da yake shi kam kamar mala'ika jibril lafiya lau ba a taba wani kishin kishin ba akwai ga manzan Allah a gidan shi gashi kana jin hadisin Umar a cikin Isaihul Bukhari Sayyidina Umar ya ce mun dawo Madina sai zan matan Madina ashe sun fi karfin mazajensu mu kuma mutanen Makka mun fi karfin matayenmu sai matan mu suka rinka kwaikwayon ɗabi'ar matan Madina ya ce ran nan sai matata ta min laifi sai na daka mata tsawa ita ma sai ta min tsawa na ce iye ni mai gida kuma ki min tsawa ta ce kai dinwa me aka yi aka yi don an maka tsawa malamin kama manza Allah tsawa ake mishi a gidan shi balle kai sai ce iye ta ce yi sai ga yana da ya a gidan manzon Allah ai sai ce hafsa ta shiga uku ta kaɗe ta lalace in ta ne manzon Allah tsawa nan da nan sai ɗibo kayan shi dattijo gara da jamfa da wando da naɗi ne menene alkyabba nan da nan ya shirya ya taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Hafsa ya ke Hafsa da gaske wai in manzon Allah yana magana hakukan yi mishi tsawa ta ce yi ya ce manzon Allah baki tsoron kar Allah ya fushi da fushin manzon Allah ki hallaka ta ce tsaya ka ji baba wallahi manzon Allah ya mana abu gidan nan ma mukan yi gaba da shi tsawon wuni guda har ma dare mu daina magana da shi Umar ya ce sai abin ya girgiza ni yace sai ya samu wuri ya zauna yace to ki saurara kar ki taba fushi da manzan Allah kar ki taba gaba da shi duk abin da kike so a duniya in kika tambaya babu ni ki tambaye ni uban ki zan sai miki haka ya zauna ya mata nasiha ya ne mata fada ya mata kaza to ga manzan Allah a gidan shi wannan zai sa a ainihin zargi waɗannan mata tsine musu albarka ɗabi'ar rayuwa ana zaune wani lokaci sai kaga ana samun matsala in aka samu matsala tsakanin kai da wani ɗan uwanka musulmi dubi sayyidina muawiya Allah yarda da shi dubi abin da yake cewa da ya karanta aya da Allah yake cewa wani za'ana ma fi qulubihim ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan in 'yan aljanna suka zo shiga aljanna sai mu cire duk wata ƙiyayya da gaba da ke cikin zukatansu baki ɗaya sai a shiga aljanna ana 'yan uwan juna in ba haka ba aljanna sai da zan bata da dal'in zama wani dama kana gaba da shi kuma shi ya zo kai ka zo kaga sai a gaba daɗi to akwai wata gada malamai suka ce kana ƙetare ta duk wata baƙin hali da wani menene da ke zuciyarka sai ka kaɓe zube sai ka shiga aljanna tas baka jin haushin kowa kowa bai jin haushin ka. jama'a mun gane wannan da kyau sai dina mu'awiyan ya zo ya karanta aya sai ce wannan aya ita za ta yi aiki tsakanin mu da 'yan uwan su aliyu duk da suna faɗan a tsakaninsu amma sun san wata jaraba ce Allah ya saka musu don haka sai ba su yadda faɗan ya musu tafiri ba haka ake so malam wane da malam wane don an samu saɓanin fahimta ana tafiya a tsari ɗaya ana tafiya a sunna ana tafiya kaza sai wane ya abin da ake gaba daidai ba ba warewa za a haɗa kai a kore shi a tsine mishi albarka duk abin da ya wargaza aikin da aka shawo wajen shekara ashirin da wani abu ana kenan sai a zaunar da shi a mishi nasiha sai aka mai nasiha sai ya ce shi kam yana nan akan wannan abu sai a ce to shi kenan tunda abin da ka zo da shi bai zama kafirci ba za a ci gaba ana tafiya tare haka tsarin ahalus sunna yake amma wane ya yi kaza to a tsige shi shi wannan da aka ɗora shi mala'ika ne shi kuma zai zo da wani halin negatively shi ma a murɗe a ce gyara a ce a'a mu 'yan tazarce ne haka za ta zarce ba kwana ba abin eh. jama'a mun gane wannan da kyau to ya jama'ar musulmi mu san wannan da kyau don allah al'ummar musulmi mu ji tsoron allah in matsala ta taso in kai ba malami ba ne ka ja bakinka kai shiru yanzu ka gani da ba manomi ba ban san kwayar dawa nawa ake zubawa a cikin rami ba ƙarshen tankaje ka bani sai maka ta'adi biyu ake zubawa ko uku na zuba guda goma ba ko kuma zuba rabin tiya ba aiki na bane da ni da kai yanzu girki ba harkar mu bace ƙarshen ta aka ce a saka sanwa ƙarshen ta sai mu zuba tiya biyu kai da matarka za ku ci sai a zuba tiya biyu baka sani ba in matarka ta zo sai ta ɗibi gwangwani ɗaya da rabi ta sa duk abin da ba harkar ka ba babu shakka an ka shiga za ka yi kuskure to ku ji tsoron Allah jama'a sunna kuma ku sani da cewa wallahi sunna ita ce mutuncinmu kuma mu musulmi da muka ce za mu yi aiki da sunna mu kaɗai ne za mu mutunta sunna mu yi aiki da ita mu kare ta wannan shine ainihin babban aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya zama su yawo suke gari gari kwararo kwararo masallaci masallaci suke yawo suna tallan sunna sahabi maliku dan huwairith bukhari ya ruwaito hadisin shi samari ne suka je suka zauna suka koyi karatu wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan kwana biyu annabi ya ce dawa dawa kuka baro a gida wannan ya ce na baro na da gyatumata wato na baro uwata da ubana wannan ya ce na baro mai na da 'ya'ya wannan kaza manzo Allah ya ce na ga kun fara sha'awar ku koma gida ku koma garinku ku je ku karantar da su addinin musulunci sallah kaza ku yi musu a lokaci kaza amma in kun tashi koya musu sallah ku yi musu sallah irin yadda kuka ga ina yi maliku dan huwairi sai ce da muka komo kasar mu kasar kufa kasar iraq aiki sai muka ga lallai ya dawo sabo don haka maliku ya rinka yawo masallaci masallaci ya ce na zo ne da gaskiya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce mu koya muku addini da ibada da sallah irin yadda mu ga yane. ku tashi ko da ba lokacin sallah bane in koya muku sallah sai zo yana koya musu sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ainihin sahabbai suka dauka wa rayuwar su kenan yada sunna da ba da ainihin gudunmawa akan haɓaka ta shi yasa babban abu da ake neman mutane su fahimta dangane da wajabcin bin alkur'ani da sunna shine a je a koyi karatun alkur'anin tukuna kamar yadda Allah yake cewa ula'ika yatlunahu haqqa tilawatihi bayan Allah na gari suna karanta littafin Allah matukar karatun shi shin kun iya karatun littafin Allah yadda ya kamata ko ko ana nan ana badamba da magargada ana karanta Qur'ani rabi da Hausa rabi da Gwaranci jama'a mun gane wannan da kyau sannan a koyi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin manzo zai zo ya rinka karantar da su littafin Allah da hikima al-Imam Shafi'i Allah ya gafarta mishi yace malaman duk da ne karatu a wurin su na amince da su naji sun ce duk inda kalmar kitabu ta zo a cikin alqur'ani tare da al-hikma ai sunna ake nufi wato manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ne don ya karantar da mutane alkur'ani ya karantar da su sunna ya tsarkake su daga shirka ya tsarkake su daga bid'a wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da ike kafin zuwan shi sun kasance suna bata manisancin bata mabayyani saboda haka matasa dattawa mata 'yan mata manyan malamai wallahi wajibi ne a koma a je a koyi karatun littafin Allah a koyi sunna ya ke karatun hadisi ya ke gane ma'anar shi ya ke iya gane ya inganta ko bai inganta ba ta wace hanya za a bi a gane cewa wannan hadisi an shafe shi <coughs> wace hanya za a bi a gane cewa wannan hadisin shi ya shafe wannan ta wace hanya za a gane cewa wannan hadisi ya zo da hukunci ne a buɗe wannan ya zo a tsuke wannan ya zo da dunkulallar ma'ana wannan ya zo da fassararriya babu shakka sai an je an koyi ilimi na mustalawar hadisi da ilimin usulul fiqh don ba haka ba sai a zo ana burin za a aiki da sunna kuma ba a san sunnar ba karshe sai a je a ɗibo abubuwan da ba sunna ba sai a zo a ce su ne sunna abubuwan da suke ainihin ba su ne bid'a ba sai a ce su ne bid'a kamar yadda asarin al'imamu darimi da isnadi ingantacce yake nunawa sahabi abdullahi dan umar a dan mas'udin ya miƙe yana wa'azi cikin almajirai cikin wa'azin shi yake cewa an kusa a samu lokacin da za a ainihin wato haifi mutum a cikin bid'a ya taso cikin bid'a ya girma cikin bid'a sa'an nan kuma ya ainihin tsufa a cikin bid'a randa duk wasu suka yi yunkurin barin bid'an nan sai ya ce jama'a kun ji fa za a bar sunna almajirai suka ce akar makallahu yaushe haka za ta faru yanzu nan haka za ta faru a duniyan nan ya ce babu shakka haka za ta afku sai suka ce ala gafata malam ka faɗa mana alamomin da za mu gane cewa irin wannan bala'in ya kusa samun duniya sai ce in kuka ga makaranta sun yi yawa ga karatu ana ta yin karatu amma ba a fahimtar ilimi don akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi ko bature yana da bambanci tsakanin knowledge da education ga dai karatu rarara ana yin karatu to amma ana fahimtar ilimin da ke cikin karatun ko ba a fahimta. misalin mutumin da ya je karanta mathematics da biology da physics da chemistry sai a ce ya yi karatu amma kawai daga haka sai ka kira shi likita ba za ka kira shi likita ba amma yayin da ya iya fitar da ilimin likitancin da aka koya mishi ta hanyar waɗannan ilimomin fa sai a ce ya zama likita yanzu ya tashi daga karatu kenan ya samu ilimi a cikin karatun nashi to haka al'amarin ne yake jama'a ibnu mas'udin ya ce za a samu yawan makaranta amma masu fahimtar addini za su yi karanci don haka sai ya mutum ya karanta aya alkur'ani bai fahimci me take cewa ba mutum ya karanta hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai fahimci abin da yake cewa ba ya ce sannan za a samu aminai za su yi karanci masu amana za su zama 'yan kaɗan ne a cikinku sannan sarakuna za su yi yawa sarauta kaza sarauta kaza sarauta kaza wani an naɗa shi sardauna da dai sardauna a ƙasar nan kowa san guda ɗaya ne amma yanzu sardauna ha a ƙasa arna an samu sardauna sardaunan tudu da na kwari da na wane ne da na wane ne jama'a mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a sai mu gane cewa gaskiya saboda allah wannan zamani da Ibn mas'udin yake ishara gare shi babu shakka akan cewa ya zo ko kuma ya kusanto matukar kusanci to yanzu wani mataki aka ɗauka akan maganin irin waɗannan bala'o'in domin waɗannan yaran da ake karantarwa a islamiyya kuke ganin su 'yan islamiyya nan gaba ba su ne shehunan malamai ba ba su ne shugabannin ƙungiya kaza ba ba su ne 'yan majalisar malamai na ƙasa gaba ɗaya ba ba su ne ka ashe wane shiri za a yi musu yadda ba za su samu kansu a cikin shirme da kauran da ake samun wasu da dama suke fadawa ba a yanzu babu shakka sai an kasance an yi aiki da waccan aya da yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin lallai ne a tsaya a karantar da mutane tsantsar ilimi na alqur'ani da sunna tare da cewa a zamanin da mutane suna cikin bata Allah madaukakin sarki shiryar da mu yana daga cikin abubuwan da ainihin wato yake nuna wajabcin bin alqur'ani da sunna shine ka lazimci aqida irin wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi suke a kai gaskiya saboda Allah wannan kam babu makawa babu shakka aƙidar ka ta dace da aƙidar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ba haka ba babu shakka kayi asara Kar ka je ka ɗauko aƙida irin ta mutaakhirin waɗanda suka zo daga ƙarshe sakamakon haka su ma suka zo suka ruɗe a cikin waɗannan aƙidoji nasu suka samu kansu a halin fitina suka samu kansu a halin musiba ta rigingimu dangane da abin da ya shafi imaninsu har aka samu wani daga cikinsu ya zo mutuwa babban malami ne ƙwararre a cikin ilimi na usulul fiqh da ilmul kalam amma ya ce wallahi shi bai san da irin imanin ma da zai je wurin Allah ba saboda ya je ya ɗibo wasu abubuwa dama da hagu dangane da lalatattun aƙidoji sun zo sun tarwatsa masu nagarta da ke tare da shi to gaskiya saboda Allah wajibi ne a karantar da mutane aƙida ta ahlus sunna kuma aƙida ahlus sunna ɗin masu bin ainihin salaf wadda wannan aƙida ta kaɗaitu ne ko ta taƙaitu ne akan bin alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda annabi da sahabban suka fahimta misali akwai hadithul jariya wanda ya zo cikin sahihu muslim wani dattijo cikin sahabbai zo ya ce ya manzon Allah ina da baiwa da temin laifi na ainihin sa giya na fyaɗe ta ta faɗi tana can ta galabaita na yi nadama na so in yanta ta amma ina sauraren in ji me zaka ce annabi ya ce aje a zo da ita da aka zo da ita annabi ya ce ke ina allah yake ta ce allah yana sama manzon allah ya ce ni wane ne ta ce kai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne manzo allah ya ce a fa innaha mu'mina ka yanta ta wannan baiwa mumina ce yanzu wannan mata a halin tambaya ne annabi ya ainihin nemi da te jawabi jawabin da te babu shakka inda kuskure ne annabi ba zai ja baki ya shiru ba ta ce Allah na sama to duk aƙidar mutumin kirki musulmi wajibi yadda cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama to amma ka ce Allah yana ko ina da zatin shi babu shakka wannan wata bidi'a ce da ka kirkiro ta daga baya kuma ka kirkiro ta ne don ka samu kai ga wasu bukatu naka domin masu irin waɗannan aƙidojin su ne suke wanyewa ga aƙidar hululiya ko aƙidar wahdatul wujudi cewa komai Allah ne ko kuma Allah yana shiga cikin komai don haka zai iya yiwuwa wane yana magana ku kuna jin maganan nan cewa mummunar magana ce sai ce ai Allah ne ya sauka cikin shi yake wannan magana don haka yardajiyar magana ce labudda babu shakka duk wani dan bidia da ya kafa wata bidia wallahi akwai wani romo da yake kokarin ya sha a karkashin wannan bidia na daga cikin bid'ar yan bid'a ai ba su son a ce wai annabi ya mutu sai a ce wai annabi ya faku wai annabi irin ka ne zai mutu ya je kwanta a kabari har sai kiyama ta yi sannan a tashe shi to yanzu wannan aƙida ta saba ma nassin alkur'ani da sunna da kuma fahimtar da su magabata suka tafi a kai to amma ƙirƙiro wannan aƙidar akwai fa'idar da ake samu domin masu wannan aƙidar su ne an jima za su zo su shimfiɗa maka kyalle bayan sun yi magariba ko isha ko sun idar da juma'a sai su da'awar cewa ai shi annabin da khulafa'ur rashidunan suna halarto wannan kyallen su zauna ko da yake mun fara jin shehin su ya fara inkarin wannan maganar to shehi kai ya manta cewa ba fa 'yan shekara goma sha biyar ba ne a duniya waɗanda suke sauraren shi babu shakka 'yan shekara ashirin talatin arba'in sittin ne waɗanda sun karanta kuma sun ji daga bakin shehun nan masu wannan aƙidar sai dai in an gyara a fito a ce an san cewa waccan katobara aka yanzu kam an gyara amma shehi ya fito ya ce wannan magana ƙarya ce ba su faɗa ba ba ta a littafin su wallahi shehi ya yi ƙarya duk da girman naɗin shi da casbaha shi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin cewa wasu samari sun taɓa yin tafiya dare musu a hanya ga duhu ga kuma hadari ya taso da ruwa gadan-gadan suna tsakiyar daji suka tabbatar ba inda za su yi gaba ko baya su samu mafaka sai suka ga dutse kusa da su sai suka shiga cikin kogon dutsen suka zauna da suka zauna cikin kogon nan sai allah cikin tsarin shi ya tunkuɗo wani dutse daga can saman wannan dutse ƙarami sai ya zo sai ya toshe kofar kogon da suka shiga da yake bayan allah ne na gari Allah kuna cewa amman yujibul mutarra da ahu. Allah shi ke amsa wa mai halin kuncin bukata idan ya kirayi Allah duk yadda zaka tarbiyanci almajiranka ko matarka ko 'ya'yanka ko jama'arka ka tarbiyyance su ka haɗa zuciyarsu da Allah duk inda suke sun san cewa Allah na nan amma matarka ce ka tsoratar da ita kanka kana fita gida ta tabbatar da cewa ka tafi wurin aiki ko gona ko ka tafi wurin wa'azi sai ta sheke ayarta kana dawowa kafin ka ainihin aje motar ka ta yi alwala ta zauna da hijabi ta tasa carbi a gaba sai ka ce kai ka samu mata zakira nan ku fasika ce amma tsoratar da ita Allah ka gani inna Allah hayyun la yamut Allah rayayyen sarki ne baya ainihin mutuwa sannan kuma wattaqullaha allazi tasaaluna bihi inna Allah ah, ka wal arhama inna Allah kana alaikum raqiba duk abin da kake Allah yana kula da kai sakawa ƴaƴanka wannan tunanin don haka waɗannan bayan Allah yanzu gashi sun samu kansu a halin tsurkukin kogo ya danne su in ka yi ihu bahaushe ya ce ihunka banza ba a ji ƙarfi kuma kana da ƙarfi ne in kana danna abu ƙasa amma duk abin da kake danno shi sama kana cikin rami baka da ƙarfi a kan shi don haka ba za su iya takurewa su tunkuɗo wannan dutse ba sai ɗaya daga cikinsu ya natsu ya ce ku saurara kowa ya koma baya ya tuno aikin alheri da ya taɓa tsakanin shi da Allah ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya fishe mu halin da muke ciki na farko ya tuna ya ce ni kam da ya Allah ina da uwata da ubana dattawa tsofaffi matuƙa nakan tafi nemo musu abinci wata rana neman abincinsu ya ja ni har ban dawo da wuri ba sai da dare ya kai matuƙa na dawo na samu sun gaji da jirana sun yi bacci na tsaya a kansu ina sauraren su farka domin su samu wannan nono nasu ko kuma wannan abinci nasu su ci ‘ya'yana da bayina suna da bukata suna kukan yunwa amma na hana su har sai da alfijir ya fito iyayena suka farka suka sha suka ƙoshi sannan na ba da ragowa ga ‘ya'yana da matana da bayina yanzu wannan ya yi aikin alheri ko bai aikin alheri ba ya yi aikin alheri domin babu wanda ya fi uwa da uba bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya hukunta cewa kar ku sake ku bauta kowa sai shi iyayenku kuma lallai ku kyautata musu a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa na insana walidaihi, husna ya kai mutum mune maka wasiya muna jan kunnanka ka kyautata wa iyayenka fa in ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in iyayenka suka nemi rikici da kai akan ka bi abin da baka da ilimi akai Allah ya ce duk da iyayenka ne kar ka sake ka bi su akan wannan abu da ya zan baka da ilimi akai amma duk da haka sai Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa iyayenka ne ka kyautata musu a duniyan nan ka mutunta su ko maguzanci suke ko kiristanci suke ko bidi'a suke ka kyautata musu da gwargwadon haƙƙi amma biyayya fa wajibi ne za ka ainihin bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kam kyautatawa ce wannan mutum ya kyautata da ya zan ya kula da iyayen shi ba ma kula da iyaye ba kadai ya gabatar da iyayen shi a kan matan shi da 'ya'yan shi da bayan shi tsakaninka da Allah sallan nan da ta wuce ka siyo wa matarka zanin dubu bakwai ka siyo uwarka a tamfan naira ɗari takwas waya ita tsohuwa ce wannan tsufan naka nata ko ka san sakamakon kai da 'yan uwanka ne ta takwarkwashe ta koma haka haka babanka ya auro hanci na zubar da majina haka ya auro ba sakamakon kai ne ka tsotse nonanta ka yi mata kashi a kaza tun tana ado har ta haƙura tun in ta face majina za ta share da takarda za ta wanke in ta share sai ta share a kwankwason zaninta saboda ita dai yaya za ta yi ta ga ka wannan mutum kyautata wa iyaye da yi sai ya ɗaga hannu ya wasuli da wannan aiki na alheri ya Allah saboda mutunta iyayena gabatar da iyayena da nake akan kowa Allah ka fishe mu daga halin da muke ciki sai Allah ya karɓi addu'ar shi amma dan ka san duk al'umma so ake kai ya haɗu a haɗu a haɗa ƙarfi a haɗa ƙarfi addu'ar shi shi kaɗai wannan mutum bata isa ta biya buƙatar su duka ba haka yadda muke rayuwa a ƙasar nan wane ya addu'a wane ya addu'a mata su yi tsofaffi su yi malamai su yi 'yan boko su yi 'yan kaza su yi sai ku ga bukata ta biya amma a ce a ah, zuwa na ku yi mana addu'a ko kuma ku koma GRA kuna fasikanci ko kuma ku tafi gantali Ingila da sauransu za ku yi wa Allah yau ne ba za ku yi wa Allah yau ba don haka addu'a ta karɓo amma bukata duka bata biya ba sai dutse ya matsa ko goye dan bude kaɗan ta sai ce ni kam alhamdulillah na yi irin ta gudunmawar wani kuma ya caza wani ya caza shi kuma shi kuma ya jarabtu da son wata yarinya ne ya zina da ita ya shiga ya fita ya hau ya sauko duk yadda zai juya ita kuma baiwa Allah ce ta yadda to ya za a yi ran nan sai halin kuncin rayuwa ya tasa ta a gaba kudin makaranta ne ba ta da shi registration ne ba ta da kuɗi ne za ta sai kaza za ta sai bukatu dai ga sunan sai ta zo ta ce to yau kamta dai ba da kai bori ya hau Allah ya kiyaye ya ce ya ɗibi dinare dubu ɗari ya bata dinare dubu ɗari jama'a yanzu in bai kai miliyan ba kaɗan ne zai gaza amma ba ya fi ba dinare dubu ɗari ya ɗauka ya bata domin duk dinare ɗaya ya kai kwatankwacin dubu hudu aga dinare dubu ɗari wajen kusan miliyan hudu za ka neme shi ka duba don allah ya ɗauki maƙudan kuɗi millions ba don kuma ba don ya zina da ita wanda kuɗin sun ishe shi ya aure ta kwatankwacin abin da ake a yanzu sai ga mutum ya ɗauki kuɗi ya baiwa yarinya naira dubu hamsin naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar ya sai mata gida ya sai mata kaza ba don komai ba wai farkashi ce na zina da ita yana can kuma ya bar uwar shi an ɗauke wuta a ƙauyensu ya kasa sai mata janareta na dubu tamanin wai ita uwar shi a yi tsohuwa ce tun da dai ita a fitila kwai ta haife shi wai ta mutu a cikinta imana fassarar magana kenan in ba haka ba an ce kaka siyo uwaka janareta ne akwai inda karatu ya ce haka ina malamai ka siyo uwaka janareta ka zo ka kawo ka kafa mata ka sai mata fridge ka kawo ka kafa mata ka sai mata fanka ka sa mata AC ka sa mata komai ka mutunta ta a a wai sai ai wai su mutanen da ne su mutanen da an yi su ne su wahala su rayu a wahala su mutu a wahala su je su haɗu da wahala a lahira ko kuma an yi ku ku ji daɗi ka gani haka ya ɗibi maƙudan kuɗi ya bata amma da ike ta tarbiyyantu da bin Allah ya tsuguna a kanta ba abin da ya rage sai ya zina da ita ta ce bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka sake ka buɗe abin da aka rufe sai da haƙƙin shi wato aƙidarta ta musulunci da kyakkyawar tarbiyya ta lazimta mata ko dubu nawa aka bata ko miliyan nawa aka bata farjinta bai halatta ba haramun ne shi kuma da yake da sauran imani tare da shi nan da nan sai makyarketa ta kama shi jikin shi yana bari ya ji an ce ya ji tsoron Allah sai kuma ya ji tsoron Allah nan da nan ya ɗaga ta ya ce kuɗin da ya bata ma ya yafi mata wancan ya samu Allah ya biya musu bukata ta hanyar biyayya iyaye yanzu wannan shi ma ya samu shiga ta wurin Allah ta hanyar ƙin saɓa ma Allah maɗaukakin sarki haka al'amarin yake kamar yadda malamai suka faɗi cewa kamar yadda wane zai bauta ma Allah ka je ka same shi gaban Allah haka wane ma in ya takura kanshi daga sabon Allah haka za ka ga sun haɗu a gaban Allah gaba sai daga hannu ya Allah abin nan da ya yi in dai har Allah ya karɓa aikin alheri ne saboda ya ƙi yin fasikancin nan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe musu halin kunci da suke ciki kogo dutsen nan ya ƙara matsawa daga ƙofar kogo shi ma ya koma ya ja da baya to sai kai na uku kai kaɗai ka rage ko addu'a ta ci mu fita ko kuma shi kenan mu kam nan kabarinmu ya ce ya Allah ni ko 'yan kwadago na ɗauka da suka yi kwadagon nan kowa na bashi haƙƙin shi guda ɗaya sai ya tafi ya bar nashi ladan ainihin kwadagon aka ce gwargwadon shinkafa ce tiya biyu da rabi da ya ainihin tafi shi wannan mutum ya ce sai ya taro wannan kudi ya rinka juya su har aka samu garke na shanu awaki tumaki aka samu garke na bayi ko kuma tawaga ta bayi duk a ƙarƙashin wannan shinkafa tiya biyu da rabi dan ka san kasuwanci Allah ya sa mishi albarka haka Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah madaukakin sarki yana wa riba albarka amma sadaka ku sai Allah ya sa mata albarka wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba nan da nan albarka sai ta sauka ga ainihin wato wannan dukiya Rannan shi ma wancan ɗan kwadago da halin yau ta buga shi sai zo ya ce alhaji ranka ya daɗe ka tuna na taba maka aiki shekarun baya baka biya ni ba ya ce na tuna ka ji tsoron allah ka bani haƙƙi na ya ce duk dukiyar da ka gani shanu da dabbobin nan dun naka ne tarkata ka kwashi ya ce ranka ya daɗe kakai mai izgilanci ni mai tiya biyu da rabi a ce in kwashi garken shanu da kaza da kaza da kaza ya ce wallahi ba izgilanci nake maka ba haƙƙinka ne ɗibi halinka da ɗan adam nan da nan ya kora abin shi fes bai ba da ko 'yan matin bura akuya ya ce to gashi yara sa yi kiyo ba aka yi kora abin shi ta sai ce ya Allah wannan amana da na kiyaye in na yi saboda kai ne ka buɗe mu daga halin da muke ciki Allah ya buɗe su suka fito suka ainihin yi tafiyarsu malamai sai suka ce waɗannan bayan Allah in ka dube su da kyau sun nemi Allah maɗaukakin sarki ya fishe su daga halin da suke ciki ne ta hanyar biyayya Allah da kuma ainihin kula da amana da kuma rashin saɓon Allah wannan shi ake kira ainihin at-tawassul bil a'mali saliha wato neman kusanci ga Allah da kyawawan ayyuka na gari Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah al-imam al-hafiz ibnu kathirin a cikin tafsirin shi ya ce ai neman kusanci ga Allah ta hanyar kyawawan ayyuka sa'annan shi ibnu kasirin ɗin da ya zo kuma cikin tafsirin suratul kahfi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda dukke fatan su kyakkyawar haduwa da Allah ubangijin shi yayi aiki nagari ahir kan ya sake shirka ibn kathirin ya ce waɗannan abubuwa guda biyu su ne rukunan karɓa aiki wanda duk ke son a karɓa aikin shi sai aikin shi ya zama ya yi shi don allah ne wa ma umiru illa liya abudullah mukhlisina lahuddina lahudina ba abin da aka umarci mutane da su yi sai su bauta Allah suna masu tsarkake addini gare shi duk abin da zaka yi ya kai dan uwana musulmi kakkai dan wane ya ji haushi kace tunda dai wane baya so bari mu kuma mu je mu yi wallahi ko sunna ce kayi shirka ka ce tun da dai sun ce ba sa so mu kuma sai yi mu ga ta tsiya wato dama ba kai za ka yi ne sai da suka ce ba su so amma dama kana abinka suka ce ba su so oho imamul bukhari ya ce da mai yabona da mai zagina duk ɗaya ne a wurina don kai da ke yabona ban yi don ka yabe ni ba kai da ke zagina ban yi don ka zage ni ba amma ba ka yin kaza sai liman ya tashi yau ya ce jama'a muna da labarin wani abu kaza kaza kai kuma sai ka ce to shikenan bari a zo sallar isha haba mu na wasa ne to shirka ta shigo cikin aikinka riya kenan jama'a mun gane wannan da kyau wanda duk ke yi dan ya fusatar da wani ko dan ya faranta wani rai babu shakka nau'i ne na shirka wannan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka ibnu kathirin ya ce duk abin da za ka yi ya zan kayi don Allah sannan na biyu a dace da sunnar manzon Allah ko kuma a ce jimillar shari'ar musulunci ta zanta karɓi wannan abu in kai wannan abu sai a ce ana fatar Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ko kuma ya karɓi aikinka insha Allah to jama'ar musulmi Allah ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku nemi kusanci zuwa gare shi wannan neman kusanci zuwa ga Allah ba ta hanyar wai wasu waliyai ba ko hanyar wasu limamai ka ce wai kai ka rike rigar malam wane ko ka rike rawanin shehi wane shine zai kai ka gaban Allah a'a Allah maɗaukakin sarki zumunci tsakanin shi da bayan shi kai tsaye ne babu wasita wasita da ke tsakanin Allah da bayi ne wajen idar da saƙo wajen idar da saƙo don haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu wasu suka firgice suka ce annabi ya rasu ashe ma musuluncin ba gaskiya ba ne ai annabi ya zo isar da saƙo ne yanzu an aiko yaro ya kawo madam ce fane shi kenan sai madam ta ce lalle yaron nan sai ya tsaya ya kai markaɗe in ba haka ba za ta yi girki ba to ba sai ya tafiya shi ba ina ruwan shi gidansu ne jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka jama'a su sani babu wata wasita don har suna kaga hadisan karya suna cewa wai annabi ya ce malla shekha lahu fa shaitanu shaykhuhu wanda duk ba shi da shehi to ranar kiyama wai shaidan ne shehin shi a ina manzon Allah ya faɗa haka man alladhi akhrajal hadith wa man alladhi sahahahu min al a'immatil huffaz wa aina wujuduhu fil masanid wal ma'ajimi was sunan jama'a mun gane wannan da kyau haƙiƙanin al'amari neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ayyuka na gari tara ainihin miskinai a kofar gidanka a'a masallaci ne zaka je ka same su bayan Allah ne na gari a gari ka kyautata wa mutane ka je ka gina musu makaranta ne islamiyya ne malaman islamiyya ne zaka ce duk ka ɗau nauyinsu na shekara guda zaka biya albashinsu in ka je kai ibada da daddare ne da yaushe ne sai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah saboda aikin nan da ne na alheri ba gori kake wa Allah ba tawassuli kenan ba gori kake wa Allah ba saboda wannan aikin da ne ya Allah ina neman kusanci zuwa gare ka ka biya min bukata kaza ka biya min bukata kaza ka biya min bukata kaza wannan abu addini ne daidai ne nau'i na biyu shine tawassuli da sunaye da siffofin Allah matsarkaka maɗaukaka ka kira wani suna na Allah ba ka kwada wa Allah kira ba manzan Allah ya hana ka ce Allah a ka zama haukaci to nan da nan sai suka marmaza suka kaga hadisi ai dama annabi ya ce ku yi ta zikiri sai an ce muku mahaukata a ƙarya ne wanda ya kaga hadisin shi ma mahaukacin ne jama'a mun gane sahabbai an dawo jihadi sun ga za a shigo madina sai suka fara Allah la ilaha illa manzo Allah ya ce wanda kuke kira ba kurma bane ba bebe bane yasa su kansu shehunan dariƙa suka sattara malam yahuza cikin littafin shi na sharuɗan wazifa ya ce yana daga cikin makarohan wazifa ka yi a bayyane wai ga kura ta ci kura in kai a bayyane ce ka yi makaruhi a wazifa ma akwai makaruhi to na daga ciki shine ka yi a bayyane to yau kam manya ɗiban fari har lasifika suke sawa kun gani ya jama'ar musulmi za ka zauna ne cikin ladabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ji wani mutum ya idar da tahiya ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya je yana cewa ya Allah kai ne al'ahadu samad allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah ka biya min bukatata ka gafarta min kai rahama mutumin na yi sallama ya tashi ya tafiye shi manzo Allah ya ce sahabbai kun san abin da ya roki Allah da shi kun san kalmomin da ya fadanci da su suka ce ba sani ba Allah ya sani manzo Allah ya sani ce ya roki Allah da wasu sunaye waɗanda in har aka roki Allah da su sai Allah ya bayar in aka kiraye Allah da su sai Allah ya amsa suka ce waɗanne ne ce ya hayu ya kayyo mudun nan da ya ce ya Allah kai ne rayayyen sarki kai ne tsayayyen sarki da kanka Allah ka biya min bukata kaza jama'a mun gane wannan da kyau to tawassuli kenan da siffofi da sunayen Allah a ƙarƙashin haka za ka iya zama ka karanta alƙur'ani gwargwadon abin da ya sauƙaƙa gare ka ka a ce maka wai malam mai tamanin malam mai tamanin ɗan bidi'a ne wai shi a dare ɗaya yake sauke alkur'ani izo 60 sannan ya zo kafin alfijir ya fito kuma har yayi izo 20 wai malam mai 80 kenan haza mubtadi harijun an sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku manzo Allah ya ce fau fau ba zai fahimce shi ba to duba ka gani dama irin wannan karatun haka suke rarararararara wata kaza kawo musa min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in fa kai irin wannan sai kai istighfari ba wai jira kake a baka sadaka ba tuba za ka yana jiran ka tuba ne ba wai kana jiran ne a ɗibo sadaka a baka ka ci zakan musulmi ba laifi kai obasanjo zai rubuto turanci ne daga aso rock a aiko ikaran nan kowane daga dagan dan sakandare za ku ba ya karanta aha kaji an ce ina to obasanjo ya fi allah kenan sai ku je ku samu wani mai rubabban baki hakoran shi guda uku sun watse sai a bashi yana karanta har rufan qur'ani ba sa fita saboda Allah jama'a ba sai an zaɓi wanda ya iya turanci ya kware mai wa ma fiye da na Obasanjan ba a ce zo ka karanta jawabin shugaban ƙasa ne ya fara ladies and gentlemen sai a ce ko shugaban kasa ma wallahi bakin shi baya daɗi haka haka ake so to haka wallahi littafin allah sai an karanta shi karatu kyakkyawan karatu kowa ya je ya koya wa ɗanshi karatun littafin Allah ka saka ɗanka a nazari da firamare mai tsada amma islamiyya sai ka ce kai in karfe biyar ta yi ka wuce wai ka ji shashanci wai in karfe biyar ta yi yaro ya san karfe biyar ne yana da agogo ne wai in karfe biyar ta yi daga filin kwallo ya wuce haka kake mai nazari ka ce in bakwai ta yi ya wuce jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka al'ummar musulmi ku gane wannan da kyau za ka iya karanta alkur'ani kuma ka dubi irin lokutan karban addu'a shine ƙarshen dare ɗin nan in ya taho ƙarshe kafin asuba Allah ya siffanta bayan Allah ya ce kanu qalilan minan laili ma yahja'un kaɗan suke bacci da daddare wa bil ashari hum yastaghfirun in asbahi ta taho kuma sai su tashi suna ta istighfari suna roƙon Allah ya yafe musu Allah ya karba addu'ar su a wannan lokaci manzo Allah ya ce Allah na sakkowa zuwa sama ta duniya ya ce wa zai bauta min in karbi bautar shi wake da bukata in biya mishi bukatar shi har alfijir ya fito ba abin da ya shafe ka da kawo rudani akan wannan hadisi to yanzu Allah ya sako daga saman bakwai ya dawo sama ta daya to wa yake gadin mushi saman eh, bakwai kenan wannan magana in ka yi ta ana jiran ka ka tuba dan ka siffanta Allah da siffa irin ta halittu yanzu ni da na baro zaria na taho nan ikarar lallai ba ni a gidana to an ce Allah ya ainihin sako daga saman bakwai ya dawo ta daya haka kake gani irin wannan wato ka kamanta Allah da irin mu kenan wannan kalma ce ta ridda kai mar maza ka kau da ita abin da ake so manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗi gaskiya baya kuskure balle ya ƙarya lokacin na yi kawai miƙe ka ci gaba da addu'ar ah malami ne ya zo rubuta muku jarabawa sai ce ga abubuwan da nake so ga abubuwan da nake so misali objectives ce canke ce wadda za a ce an rubuta a b c d e zaɓi sai malamin ya ce abin da nake so da kai ka samo biro afuwan ka samo fensiri ka samo fensiri da fensirin nan in a ne ka kewaye a in b ne ka kewaye a shi kenan kai sai ka je ka siyo biro na naira dubu goma saboda ka karrama abin sai ka zo in a ne sai ka kwalba ka kwalba ka kwalba ka kwalba sosai sai malam ya soke maka malam bai yi gaskiya ba ya yi gaskiya don baka bi abin da ya ce ba abin da ake so da kai bin umarni annabinka sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da kai in ƙarshen dare ya rage allah na sakkowa yana wane ne zai bauta mishi ya karba du'a'u ibada kenan wa zai bauta mishi ya karba du'a'u matsala wa yake da roƙo ya faɗa wa allah kenan lokacin na yi kawai sai ka faɗa ya rage saura kuma ka fawwala wa allah al'amari to sai ka tashi ka karatun alkur'ani ka yi salatin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba salatin fati ba jama'a allah yana da kishi fa manzon allah yana da kishi kuna ji ane muku kamfen shehunnai fa na da kishi fa manzon allah bai da kishi shehunnai saboda kishi in ka karbi tijjaniya sai a ce to amma fa banda ziyarar sauran waliya saboda shehunnai akwai kishi shehunai akwai kishi manzan allah bai da kishi shi yana da nashi salatin za a je a ɗauko wani salatin wani tukari a kawo a zo a yi ko kuma a hada duka a ce salatin manzan Allah ne me ya hana agolan gidanka baka saka shi cikin 'ya'yan gidanka ya ci gadonka ba ka auro bazawara sai ta zo da agola shi shikenan sai ta ce to ni dai mai gida tun da soyayya ta kai soyayya tsakanina da kai to wannan ɗaka rubuta halan malak ɗinka ne zai ci gadonka in kai ka yadda sauran 'ya'yanka da matanka sa yadda me yasa suna da kishi ko amma manzo Allah ne bai da kishi sai a je a ɗibo kowanne tarkace Allahumma salli ala Muhammadin adada qataris samawati wal ardi kaza kaza kaza kaza wai duk salatin manzo Allah ne saboda damfara 419 smogal duk a kawo cikin addinin manzo Allah a kwari ba sam sai abin da ya tabbata da fassara da karantarwa annabi abin da muka yi ishara da su kenan hadisi ya tabbata sayi hadisi cikin mushkilul asar na al-imam tahawi sahabbai suka zo suka ce Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku ne wa annabi salati muminai kuma ku yi wa annabi salati ku nemi Allah ya ƙara amincewa da shi jama'a mun gane wannan da kyau sahabban nan larabawa ne mafiyancinsu malamai ne sai suka zo suka ce Allah ya koya mana yadda za mu yi maka sallama mun haɗu da kai assalamu alaika ya rasulallah yanzu ya ce mu maka salati yaya ake yin salati zaka je ka samu tsohuwar mace ce a cikin ikaran nan ka ce bata san yadda ake dambu ba zai yiwu amma saboda ladabi in mai gida ya zo ya ce ki muni dambu saboda ladabi sai ta ce ranka ya daɗe yaya ake dambun misali ai sun san abin da ake nufi da salati addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkihim biha ko tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim mahallu shahidi wa salli alaihim kai musu addu'a ai sun san ma'anar salati amma sai suka ce yaya ake maka sai koya musu nau'o'in salatai ɗaya bayan ɗaya sai da ya karantar da su nau'in salati ingantattu guda bakwai karanta littafin jila'ul afham fi salati wassalami ala khairil anam na al'allamati ibn al-qayyim da littafin ainihin wato addurrul mandud fi salati wassalami ala sahibil maqamil mahmud na al'allamatul haitami da kuma ainihin littattafai da manyan malamai suka yi ta rubutawa alƙaulul badi' fi salati wassalami ala alhabibi shafi' al'allamatu abu abdurrahman as-sakhawi manyan malamai ga littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama lil imami ismail qadi duk an rubuta ka je ka gani ingantattu ake tacewa duk wata kwarkwata da tsakuwa da ta shigo sai su ware ta wannan ba daga manzan Allah ne. amma duk sai ka watsar da wannan ka je ka ɗauki dalailul hairati don haka ka hayyare Allah ya kiyaye to jama'a su gane wannan sai ka zauna kai salatin annabi ka yi tasbihi kan wani shehi ya ɗiba maka waye dubu kaza wannan kwasawar da kwasawar manzan Allah a'a kar wani ya kwasa maka zikiri sai ya kawo maka nasi akan kwasawar wani ya ce maka a dare ka je ka yi la ilaha illallah kafa dubu arba'in sai ka ce kai gaskiya malam ina da amarya gaskiya a rage ina laifin ma kafa goma saboda Allah za ka je ka watsar da amaryarka ne ka je gafarilla ka je kana yin abin da yake dalkaniya zikiri gaskiya ne amma duk wanda ya kwasa ba da kwasa manzan Allah ba yayi bid'a ba ni na faɗa ba sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya faɗa karanta littafin Sunan Darmi a cikin muqaddima yake cewa yana cikin gida wani lokaci almajiran shi suka taru a kofar gida ana jiran malam ya fito ya biya karatu nan da nan sai aka samu wani shehi kenan ko tun lokacin wani muqaddimi sai miƙe to jama'a salati kafa kaza la ilaha illallah kafa kaza nan da ne ya ci gaba da rabawa ya ci gaba da rabawa kaso yake rabo yake ibn mas'udin ya fito lafiya aka ce aka ramakalla ana raban zikiri ne ana raban zikiri eh da rabawan manzan Allah ko da yaya ya ce yanzu kun fi sahabban manzan Allah ilimi da kuka zo da abin da ba su zo da shi ba to daga nan ne malamai suka ce ashe akwai albid'atul idafiyya akwai asalin abin da yake yana da asali amma sai a ɗauko na abu a jingina mai malamai sai su ce a cire abin da aka jingina a bar abin yadda yake zikiri dai ka yi zikirinka ka karanta alkur'ani ka yi salati sai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi da siffofin shi kyawawa wannan babu laifi akan haka alkur'ani ya yi nuni ga haka ya yi umarni da haka walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roki Allah da waɗannan kyawawan sunayen suna da siffa Allah kuwa ba a kirkirar wa Allah su sai abin da ya tabbata a tsantsa alkur'ani da ingantaccen hadisi nau'i na biyu kenan na tawassuli nau'i na uku kuma ka roki Allah maɗaukakin sarki da ainihin imaninka da kai da Allah ko imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan nan ya zo a cikin sahihul bukhari yayin da annabi ibrahim ya shiga wani gari tare da matashi sai wani fasikin sarki ya turo 'yan rahotanni har suka ganta aka je ranka ya daɗe ai wani mutum mai suna ibrahim ya shigo da wata mata duk matan garin nan ta fi su kyau dama haka ibn jauzi ya faɗi cikin saidul khatir ya ce in dai kai jarababbe ne haka duk matan ƙasar bagadaza in zaka kwanta da su kwaya ɗaya ba kuwa in ta shigo sai ga tana da wani abu a jikinta wanda sauran ba su da shi nan da nan sai aka ce aje a zo da ita aka je aka zo da ita baiwar Allah ce annabi ibrahim ne mijinta aka tambaye ta aka tambaye ibrahim yaya kuke da ita yace yar uwar shi ce hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari da muslim sarki ya saka ta ɗaka zai lalata da ita aka ce nan da nan ta zabura ta alwala ta sallah ta roki Allah Allah kai ya ba wannan kafiri iko ya keta mutuncinta abin da ya kamata ka koya matarka kenan ta san Allah amma ba haka ba ka yi tafiya ko kana nan a gida 'yan fashi suka fado sai su ɗaure ka gefe guda su kwantar da matarka su zina da ita ihu zai wani abu sai a sa mata bindiga a kunne kai ma a sa wani ya tsare kanka da kayan motsi a ce harsashi ya wuce daga wannan kunne zuwa wancan kunne min al'uzini ila al'uzini nuna mata Allah dubi annabi Yunusa da kifi ya haɗiye shi ihu ya rinka yi ba ihu ya rinka yi ba Allah ce waye walaula annahu kana min musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ba dan tasbihi da annabi Yunusa yake ba da ya zauna cikin kifin nan har zuwa tashin duniya wani irin zikiri ya rinka yi la ilaha illa subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina haka ya rinka yin irin waɗannan zikirorin a dan saurara jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka ita ma mata annabi ibrahim nan da nan sai ta zabura ta alwala ta sallah ta roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki kakka ba da dama ga wannan kafiri ya keta mutunci na nan da nan sai ya faɗi yana ɓari yana makyarkyata yana tsuma to ka san mata da tsoro sai ta ce na shiga uku kuma in wannan kafiri ya mutu a ɗaki daga ni sai shi ai na shiga uku Allah ka sake shi daga halin da ya shiga sai ya watsake shi kuma bai daddara ba don haka sai ya ainihin sake yunkuri kanta yana yunkurawa ta sake har kashi na uku shine ya kira yaran shi yan rahotanni ya ce ai wannan ya ce aljana ce kuka zo da ita ku fice da ita ya dauki baiwa ya bata to abin da ya waje ba kare ka kenan jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu waɗannan a takaice na daga cikin nau'uka na tawassuli wanda shari'ar musulunci ta shar'anta addinin musulunci kuma ya tabbatar da su a ƙashin gaskiya saboda Allah sunna ta tsara mana wannan wajen neman kusanci zuwa ga Allah amma kamar yadda na faɗi a ɗazu babbar hanya ta neman kusanci zuwa ga Allah ita ce hanyar biyayyar Allah a bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ainihin lazimtar takawa da kuma tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda na san akwai buƙatar za mu amsa tambayoyi mai yiwa da dama insha Allahu ta'ala zan yi yunkurin tsayawa a nan amma kafin nan ina da magana da matasa don haka kowa ya koma ya zauna ya natsu kowa ya koma ya zauna ya natsu don Allah Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu wani lokaci wanda yake matasa sun karkato zuwa ga addini muna fatan wannan karkatowa zuwa ga addini Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zan ita ce matukar alheri ga al'ummar duniya baki ɗaya ba ma Najeriya ba amma matasa ina son kusan cewa addinin musulunci na muƙabalantar ku akan cewa addini fa da kuke so ba zai yiwu da tsageranci ko da ta'addanci ba addini ba zai yiwu da rashin kunya ko da tsiwa ba wane ya faɗi kaza ba ka so don haka bari a je a zazzage shi wannan addinin 'yan iska kenan 'yan tasha amma ana iqra'ul hujjati bil hujja ana kwankwasar hujja da hujja ne wannan ya lazimta matasa dole ku koma makaranta dole a buɗe makarantun matasa wanda kai kana ganin ka girma ka wuce ka je ka shiga islamiyya cikin ƙannanka da 'ya'yan wanka to sai a buɗe islamiyyar da za a rinka don Allah jama'ar da ke baya in dai suna tare da mu ne don Allah su yi shiru idan wa'azin ne bai musu ba babu lallai babu dole sai su ja daga baya su kafa nasu amma kar ku matso kusa da mu kuna cutar da mu gaskiya wajibi ne al'umma su ainihin yi karatu to matasa dole ne a buɗe azuzuwan matasa a je a saka littattafai na ƙur'ani hadisi fiƙihu larabci tarihi sira ana karantar da matasa su ƙware akan haka in suka ƙware akan wannan a zo ana karantar da su ilimin ulumul ƙur'an usulul tafsir usulul fiqh mustalahul hadith ana karantar da su ilmomi fannonin larabci balaga da makamantan abin da ya shafi adab su ƙware hau da sarf wannan nahiya ta addini kenan kuma wannan karatun ba zai hana ka daga kasancewar ka kai ɗan kasuwa ne matashi ko manomi ko kana da babur da kake a caɓa ko kana da baro da kake turawa ba ba zai hana ka ba domin me ba cewa aka yi lokacin tafiyar ka kasuwa ko lokacin tafiyar ka kaza fasa ka tafi wurin ɗaukar karatun nan ba tsakanin magariba da isha aka ce ga masallaci kaza can ko ga islamiyya kaza can an tsara za a yi karatun awa ɗaya ko minti arba'in da biyar me zai hana ka ka je jama'a mun gane wannan da kyau amma in matasa ba su tafi sun yi karatu ba to shine za ku ga ga san addini amma ga barna wani ya faɗi magana ya ɓata musu sai su ce ajiye a mai dukan tsiya to kaga wannan yan iska ne gangariyan yan iska waɗannan number one abin da yake daidai shine in wani ya faɗi magana ba taimaka daidai ba me ya kamata sai ka je ka same shi na ji ka faɗi magana kaza me ya dalilan ka in ya kawo dalilan sai ka ce ni kuma ka ji nawa dalilan kaza kaza kaza kaza kaza jama'a mun gano wannan da kyau amma a ko kuma tun da ya faɗi ba a so to aje in ana wa'azin a ta iskanci a wurin shi kenan kun gaji kuma kafiran makka kenan wa qala na kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibuna kafirai haka suke cewa annabi na wa'azi kar ku saurara in yane a ta shegantaka A ta shewa har murya ku ta rinjayi tashi duk saboda haka matasa ku san wannan domin matasa da dama a yau zaka ga suna da son addini amma ba su zuwa makaranta to ai za a maimaita 'yar gidan jiya kenan waɗannan dattawan da kake ganin su 'yan shekara 60 ga sunan rayuwa ta buge su ligib wallahi irin haka ne ga son addini amma ba su koye shi ba don haka sai ka yi ka yi sai ka ji addinin ma ya gundure ka tun da babu karsashi a ciki kane da kane jama'a mun gane wannan da kyau sannan matasa da dama sun kuskure harkar rayuwa addini mafi yawancin samarin musulmi yanzu ba sa karatun boko me nake nufi da ba sa karatun boko ba sa wuce sakandare wani ma baya wuce jss kenan sai koma ya zanzaro da la'asar ya ta wa 'yan matan gari karya ya je ya tsara wance ya tsara wance ta gane karya ne gidansu ne gidan bulancan na ƙasa sai kuma ya koma anguwa kaza ce ai wallahi ce man ganin ubana ne ya ba ganka da sabon mota ba ka ji karya a wannan karya arziki ce faɗi gaskiya mana kun gani to gaskiya matasa ina gaya muku juyin rayuwa ya juya in kuka duba da can iyayenmu da suka karatu a da can na boko in mutum ya firamare aji bakwai sai ga karshen ta duk garin ana cewa ai manyan 'yan boko ne ba haka ba ne juyi ya juya da ka gama sakandare sai ka ji an ce kwaleji ya gama kwaleji malam dan kwaleji ne ai dan kwaleji ne wai babban mutum ne juyin juya hali ya juya yanzu fa dan ma ka samu digiri daya guda nawa ne a kasa ga kanan kafin kai ka gama to amma mafi karanci abin da ake nema da ku shine kowa ya dage bayan ilimin addinin nan ya koma ya je karatun nan na zamani addinin musulunci bai hana ba wasu miyagun malamai ne a da suke wa'azi suna cewa dan boko dan wuta ƙarya suke ba dan boko ne dan wuta ba kafiri ne dan wuta Allah ya ce wata naral lati uiddat lil na ku tsoraci wutar da kafirai aka wa tattalinta ba dan boko ban ba haka ba annabi ya tura aje ai boko karanta littafin sunan tirmidhi hadisi da isnadi ingantacce sahabi zaidu ya ce annabi ya tura ni in je in karanto harshen su waɗannan yahudawa annabi ya ce saboda ban amince musu akan littafi na ba jama'a mun gane wannan da kyau aka ce ya tafi kafin mako biyu su haɗu har ya iya rubutu da ainihin karatu shi ke rubuta wasiƙa in annabi zai aika wa kafirai in sun rubutu shi ke karanta ya zama sakataren annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin manzon Allah ya tura shi koyowa shi yasa a cikin lokaci kaɗan ya je ka je ka karanta littafin tuhfatul ahwazi sharhin tirmidhi a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin aka ce harshen turanci ne da harshen arami ka je ya karanto ko ibrananci to ku sani da cewa jama'a wallahi zamani ya juya musamman a irin shirin da aka yi wa ƙasar nan a yanzu matukar ba kai karatun boko ba wallahi idan in kai tuntuɓe huruful hija'iya ne ke fitowa to gwamnati ba ta yi da kai duk mutumin da aka ce kuwa ba hukuma a hannunsu ba su da gwamnati wallahi ba su da komai shi yasa matasa ku gane wannan abinda muke cewa ku yi bokon ku je ku shiga kuna da ilimin addini kuna da ilimin boko sai ku shiga gwamnatin da nufin za ku agaza a addinin ku daina sha'awar wannan ciyaman wannan kansila wannan dan majalisa wanda yake shi ya je ne ya samu kuɗi a kai ka je ne don ka taimaka addinin ka ba wai kawai kaji an naɗa ka kai ne kaza shi shikenan kwana biyu wannan budurwa ka aure wannan bazawara wannan kaza wannan kaza ba wannan ce manufar musulunci a kanka ba manufar musulunci yanzu wannan hali za ka iya gyarawa game da rayuwar waɗanda suke cikin wahala waɗannan ƙannanka wani irin yanayi zaka gyara musu na ilimi jama'a don Allah ko baka yi zamani da sardauna ba baka san alherin sardauna ba sardaunan nan fa ba digiri yake da shi ba karatu ne na secondary sai dan kara da yan courses da yan certificate da yan kaza kaza amma yanzu professors nawa A biyu ta kyankyashe doctors nawa ta kyankyashe <coughs> magistrate guda nawa masu ainihin wato masters masu ainihin digiri ga sunan masu diploma duk ba sakamakon aikin shi ba to abinda ake cewa matasa ku san wannan karka taba daukan wannan tafiya da ake ana wa'azi ana da'awa wai tafiya ce kawai za a je a yi wa'azi wani kafiri wani dan bid'a shikenan Allahu akbar a'a ba wannan aikin panel bitin kaɗan ne ma wannan ayyuka ne da yawa addinin musulunci ake son a kawo gyara a cikin rayuwa so muke nan gaban an tashi zaben kwamishinan ilimi a ce musulmi ne kwamishinan lafiya musulmi ne kwamishinan kaza musulmi ne me yasa al'ummar musulunci ne duk suka haɗu suka haɗa ƙarfi suka haɗa ƙarfi to amma an ce ana son a kawo kaza a sa musulmi ku ba kai karatun ba ba dole a sa maƙiyanku ba so da haka matasa ku san wannan bayan wannan sana'a mafi yawancin matasa yau ba su da sana'a ba don kuma ba saboda ƙarya ta cika musu kawuna yana government day mai yiwa da 'yan mata ajinsu ya yi musu karya cewa ai wallahi dogon gidan nan da ko gani gidanmu ne na haya ne ma wannan ai motocin nan da ko gani kaza duk waɗannan motocin babana ne karya ne ashe baban shi shuci yake yowa da la'asar yana siyarwa in uban ya ce a zo a je a yi shuci ba zai je ba saboda kan budurwar shi ta gan shi ka gani ya yi mata karya. to matasa gaskiya saboda Allah akwai hadari kwarai da gaske abin da yasa matasa sun amsa da'awa da ake a zo zuwa ga alkur'ani da sunna to kusan cewa gaskiya saboda Allah ba wai kawai ku je ku yi jilsatul istiraha a masallaci ko ku yi ajinu ko wallahi ba wannan ce manufofin mu suna da yawa sun taba addini sun taba rayuwa ku bar ganin kanku ku ne matasa nan da shekara talatin ko arba'in ko sittin ba ku ne dattawan ba kuma ko ba ga bane jama'a dattijon da kake gani a angoku yanzu yana tafiya da kyar din nan shekarar shi sittin ko saba'in a cikin shekarun shi ka ce minus 40 ka gan bai dawo matashi ba a kwashe arba'in in shekarar shi saba'in in aka kwashe arba'in sai ga ya dawo me talatin ba dawo matashi ba to yanzu kai da kake ganin ka dan shekara talatin din nan kana ga to me kuma a'a kai babban mutum ne mai nan gaba kai ne liman mai nan gaba kai ne za a zaɓa ciyaman wani shiri kai da za ka taimaki al'ummarka kar ka ɗauka kai kawai ka zama ɗan iska sai dai kai ka sa hula a gaban goshi wannan dattijo ya wuce ka bangaje shi kai ba uban da ke ci da kai a ikara ƙarya kake yi da ba uban da ya ci da kai ka ɗaga hula haka jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa ku gane cewa wannan da'awar ta sha bamban da da'awoyi da dama musamman da'awar waɗanda ake ga su ma matasa ne 'yan shi'a su suna kai ga bukatunsu ne ta hanyar tsiwa da rashin kunya mu ba haka muke ba wannan da'awa ta ginu ne akan ai karatu ai aiki da karatu kuma tsakani da Allah duk matashin da zai shiga cikin wannan harka ya fahimta shi yasa ko ga da nazo nan na ga kowa sai ya gaisa da ni ni ce a ah, kai ba haka muke harkan ba mu ba shehunan dariƙa bane so muke ka fahimci qur'ani da sunna ka je kai aiki da su kawai amma a nima na gaisa da malam ka gaisa da malam ka ɗibi tabarkin ka karya mun hannu fa ko ne targaɗe jama'a to duk ba da haka ne waɗannan bidiyoyin suka abin nan ba a'a an ginu ne akan wannan harka ai karatu ai aiki da karatu kuma a kirayi mutane kewaye da ikaraɗin nan mafiyanci ba maguza ba ne ku je kuna kiransu zuwa ga addini ku rinka kiransu zuwa ga addini ba da zagi ba a dube shi a ce ba magujan banza ba magujan wofi mashayin giya dan burkutu karatu ne wannan kai ma ya kayi maguzancin maguzanci kenan mana ba ma maguje aka sani da ashar ba da bilal da abu zarri suka yi faɗa kamar yadda bukhari ya ruwaito sai abu zarri ya aibanta shi tashi ka ba muri dan bakan mace bilal ya to yana kuka ya manza Allah yanzu mai uwata ta kuma za a zage ni da ni dan bakan mace manza Allah ya sa aka kira Abu zarri kai Abu zarri innaka mru'un fika jahiliya lallai akwai burbushin maguzanci a cikinka akwai burbushin maguzanci tare da kai kana aibanta mutum shine bai rabe shine yamuri shi baka tafe ne eh, in shi musulmi ne ai matsala ta kare so da haka jama'a kusan wannan don haka matasa kar ku ga hukun karba da'awar alkur'ani da sunna ku ki karatu ku koma kuna iskanci kuna kangarewa kusan kuna bata alkur'ani da sunna ne ba haka da'awar mu take ba Allah ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama allazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama bayan Allah mai rahama tafiya a cikin natsuwa suke idan wawaye suka yi musu magana sai su ce a'a mu 'yan zaman lafiya ne mu ba mu iya tada zaune tsaye ba kai da nan gaba kai za a naɗa liman don Allah yanzu kana shekara 25 ko kana 30 ka zama ɗan iska nan gaba ko an nada ka liman ba tsohon ɗan iskan limami za a ringa gani ba a ce tsohon dan iska ne sai dai yanzu liman ne ya tuba abin ba daɗi ba daɗi menene yasa ka ga abubakar siddiq mutanen maka ba su iya aibanta shi ba me yasa ka ga mutanen maka ba su iya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba don komai ba sai don lokacin da eh, suka sa annabi ya ce wannan yantacce daga wuta me yasa saboda nagarta ya za ka ɗauki kanka mutumin banza don kaga kana matashi ka mutunta kanka ka ɗauki hali na dattawa kuma ka yi shirin zama dattijo kakanka ba ya mutu ba ana nan babanka sai mutu sai a ce na kai ne matso tun kana baya baya a ce to ya aka iya matso dole ka yadda tun kana sa hana sallah kada kana sa hula arziki hulan ma zai ga sai ka kawo naɗi ka ɗora a kai ba haka ba ne? to saboda haka matasa kun ji yadda tsarin da a wannan take ba da'awa ce ta saboda wane dattijo ne bari a je a yi mai rashin kunya bari a je a yi tsiwa bari mu je mu nuna mu 'yan iska ne a'a mu ba haka muke ba dan kun ga 'yan shi'a na yin haka mu ba ta farkin mu ba ku ganin da'awar tasu ba su zuwa ko ina su ba in mutum ya iskancin ya iskancin shekara biyu sai koma bayan gari yana shan wiwi ko ba ka gani ne ba sa fi kulli baladin zaidu aka ce ko na ƙauye akwai zaidu mu ba haka tsarin da'awar yake ba tsarin da'awar tsari ne na mutane ne masu mutunci ku bar ganin mu yara ba ma ji da ɗaya mu yara ne a jikinmu saboda mun kama hanyar manya ne yaushe za mu yadda mu wulakanta kanmu shi yasa je ka kai arabiya je ka kai boko je ka kai iya sana'a ka mutunta duk mai mutunci kuma kana nan rike da sunnar ka gam ba zagin kowa amma kuma ba za a sassauta akan sunna ba ka'ida ke gaskiya kun ji nasiha ta gare ku saboda na daɗe matasan ikara suna ta aiko da gayyata a samu matsala ko bani nan ko an samu matsala wata shekara ma ba ra'iwar haka da aka ce an hada wa'azin sai aka ce wai an hana ai wa'azi ce kuma a ce an hana ai wa'azi ya al'amari ya zama musiba kenan to kun ji yadda muke kuma kun ji irin yadda muke wa'azin Allah ya shiryar da mu na san ba za a rasa tambayoyi ba sai a gabatar mana da su insha Allah malam bismillah a zuwa dan karanta su ko na'am na'am jama'a assalamu alaikum wa alaikum tambayoyin wasu sun rubuto tambayoyin kusan iri ɗaya amma wanda suka aka ɗan rubuto iri ɗaya na ajiye sauran za a karanta waɗannan daga cikin tambayoyin da aka rubuto shin don allah malam muna son ka yi mana bayanin wannan da'awa taku shin ƙungiya ce kuka kafa ko kuma menene to ina ga wannan bayanin kamar da na gabatar daga ƙarshe zai wadatar amma saboda shubuhar da ake sawa barin amsa da cewa ba ƙungiya muka kafa ba duk da na san cewa ana cewa kungiya muka kafa muna nan da manufa za ta fito iyakar abin da ka ji mun faɗa iyakar manufar kenan mu ba mu kafa kungiya kuma ba mu shiga cikin wata kungiya ba kuma kai ba mu ce rusa kungiyarka ka ba amma mu cewa mu yi duk inda za ka yi dai kai aiki da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata amma in muka samu kuma kana rugurguza sunna to gaskiya za mu rugurguza ka kuma karka ka taɓa tunanin ƙungiyar ka muke suka a'a kai muke suka kun ji ka'idar mu wasu na cewa kungiya aka kafa to waye shugabanta ni dai na ce ba shugaban kowace kungiya bane kuma ni shugaban kowace kungiya ba shugabata ba shugabana bane don ban shiga ba ni kuma ban kafa ba kuma ba zan kafa ba har kiyama ta tashi kuma ba ni fata in shiga kungiyar kowa amma kowace kungiya kake kana aiki da alkur'ani da sunna zan ce kai dan uwana ne tun daga baka har zuci amma kai a hankali ran da ka taba sunna to ran nan ba mutunci sam ba sani ba sabo ka'idar kenan yadda ka ji iyakan magana kenan wanda duk ya gaya maka sabanin haka ya gaya maka karya insha Allah sai tambaya ta gaba wai gaskiya ne kana rushe fikihu kuma kana zagin malaman fikihu da kai da ɗalibanka a'a ba ma rusa fikihu amma me ake nufi da fikihu tukuna fikihu ai wannan wa'azin da ne ai da fikihu ne wa'azi domin fiƙihu ne ka karanta alƙur'ani ko sunna ka ciro wasu ilmomi daga ciki ka yi wa mutane wa'azi ko kai bayani shine fiƙihu in ko ana nufin rubutaccen fiƙihun da ake aiki da shi a najeriya a yau ko a yammacin afirka a yau fiƙihun malikiya babu shakka ni ba malikiya nake bi ba ka san wannan ni ba malikiya nake bi ba domin da aka haife ni gidanmu ba gidan malamai ba ne balle in ce na taso an koya min ɗariƙa ko na taso an saka ni a malikiya ko na taso an koya min fikihu sai da newa yau na je wurin malamai waɗanda suke ƙur'ani da hadisi suka koya mini sannan kuma na je na koyi ba wai fikihun malikiya ba kawai a'a fiƙihun mazahibu gaba ɗaya to saboda haka wanda ya tarbiyantu irin wannan tarbiyya kaga in ya zo ya ce maka shi malikiya ne ya aka ya zama malikiya misali yanzu ina da 'ya'ya guda goma ƙur'ani nake koya musu da hadisi sai sun yi girma sannan sai in fara koya musu ba fikihun malikiya ba kawai duka fikihu. mu duk fiƙihu a wurin mu ɗaya ne domin imamu shafi mun yadda da shi maliku mun yadda da shi ahmad bin hanbali mun yadda da shi mun yadda da dukkan malaman fiqihu kakaf don haka mu ba za mu ware ne mu ce shine namu ba don haka mun tashi za mu iya karantar da kai dukkan fiƙihu mu tarbiyyance ka akan alqur'ani da sunna amma su ne gaba duk fiƙihu in ya zo ya dace da alqur'ani da sunna ka ɗauka in ya saba ka aje fiƙihun malamin da ya faɗi magana kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri kun ji aqidar amma in kuna nufin wai mu ɗauki fiƙihu shine dokanmu a uzu billahi wannan ku ji da na in dai in ɗauki risala ko muktasar ko wani littafi na wata mazhaba ya zama da shi zan yi aiki in matsala ta kama ga ƙur'ani na iya da ikon Allah ga hadisi na iya ina roƙon Allah kada ya sa wannan a cikin zuriyata ba mani ba wannan ita ce tsakanin gaskiya amma ni ba malikiya nake bi ba don ina ce muku ina bin malikiya to gaskiya saboda Allah in na zo sallah tun daga nan zaka gane ba maliki ba ne domin malikiyan nan ne suka ce maka ruhi a rungu hannu a sallah duk da suna da ta ce in ce isu isu to ni ko gaskiya saboda Allah ko karamin ɗana na ga ya miƙe yana sallah ya saki hannu a sallah zan ja hannun shi ce a ubanka bai gada ba ka ringume hannunka shine abin da ya zo sunna wa in kana mustahabban amma za mu raya mustahabbi ne mustahabbi ne ba mu cin ka saki hannunka a sallah ta ɓaci ba amma ya manzan Allah ya yi runguma hannu a sallah haka zami ba wani hadisi ingantacce da manzon Allah ya saki hannu a sallah duk wanda ya ce akwai hadisi ƙarya ike a nailal autar ko a wani littafi ƙarya ike ku ce ya zo ya kawo min hadisin mu gani ba wai ya faɗi can nesa ba ni muhammad awwal adam ya zo ya kawo min hadisin a littafin da isnadi gashi ya inganta gani zan yi mishi tukuici na faɗi wannan fiye da shekara biyar da suka wuce don haka ni ba zan saki hannu a sallah ba ba zan ga ɗana ya saki kuma in kyale shi ba kuma ba duka ba ki sai in ce a sai haka haka ne annabi yake haka gidanku gadan gidanku ke jama'a mun gane wannan da kyau tare da cewa amma mustahabbi ne a mustahabbin amma haka za a yi umarni da shi gishiri a miya ba mustahabbi ba ne amma an madan ta sa ba ba ku a masifa to kaga kai kafi mu zafi ma tunda ko ba gishiri ba za a ci abinci ba amma in ba a sa ba ana masifa da kai amma mu a mustahabbi ne in ba kai za mu bi ka sallah amma mu dai kam ba za mu saki mu a sallah ba har sai an kawo mana ingantaccen hadisi ba ji a ɗibo mana kalawa na kalawa na kalawa na ba kalawa na kalawa na duk ba da ita yan ɗariƙa suka ci ku da yaƙi ba jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka kun ji wannan don haka mun yadda fiqihu gaskiya ne amma in suka kuskura hadisi ba mu ɗauka misali ga irinta yanzu fuka suka ce wannan ƙabdu makaruhi ce mai risala ya ce in ka taso daga sujuda ta biyu kakka sake kai jilsatul istiraha ka miƙe kamar yadda kake muka ce a uzu billahi zauna manzan Allah ya ce a zauna manzan Allah ne sahabi goma sha hudu ya ruwaito abu daga manzan Allah sai akan hadisin karya da aka samu cewa annabi baya jilsatul istiraha a ɗauna karya a aje goma sha hudu na gaskiya muka ce a mu jilsatul istiraha Mustahabi ce amma har mu mutu za mu yi ta kun ji ka'idar fiƙihu kuma ina karantar da risala na karanta duk waɗannan littafan fiƙihu da kuke alfahari da su duk gaba ɗayansu na karance tun daga mudawwana har ƙawa'idi insha Allah ta'ala in kuma kana shakka ka zo ka ja muktasar in fasara maka shi da ka ba alfahari ba insha Allah amma ni ba maliki bane mu da awan mu babu dungu kun ga yan shi'a da suka zo dungu suka yi suka ce shari'a daga ƙarshe ta juye ta zama shi'a don haka nagari daga ciki da suka gane suka tara shehin za su kashe arne ya sha da kyar jama'a mun gane wannan to mu kan ba haka bane a'a mu warewa ke zamu fito mu ce maka ga daga inda muka taso ga kuma inda zamu je in kaga zaka ta fito in kuma kaga mai ba zai kai ka ba to kai ka tsaya amma mu kan gaskiya saboda Allah ni ba maliki bane amma ban ki cikin dalibai na ko akwai malikiya ba don ba cewa muka yi mugun abu ne zama malikiyar ba amma mu abin da muka ce mutumin duk da Allah ya yi mai basira ya iya alkur'ani ya iya hadisi gwargwadon ya karanta ya fahimta to malamai suka ce bai halatta mishi ya koma yana bin wata mazhaba ko yana bin wani fiqihun wani malami ba sai ya tsaya qur'ani da hadisin nan kuma in ta rikice mishi yana neman ƙarin bayani sai koma wa malaman fiqihun akan abin da yake nema amma matsala yanzu kama wannan matsalar da ta taso har yanzu ban duba wani littafin fiqihu ba cin doki za a ci ko ba za a ci ba ban duba wani littafin fiqihu ba don me na san abubuwan da suka ce shafi'iya sun ce ya halatta hanabila sun ce ya halatta a hanaf sun ce bai halatta ba malikiya sun ce bai halatta ba to Allah ku cewa ya in an fara rikicin a duba alkur'ani da hadisi don haka kur'ani da hadisi sun wadatar da mu jama'a kun ji amma in mutane suna nufin runtsa ido na wai gam fiqihu nake bi wallahi ba haka nake ji ka ji na rantse maka da billahi lazi la ilaha illa ba haka nake ba sam kuma ma ina cewa Allah ya tsare ni da zurriyata ya zama muna iya ƙur'ani da hadisi kuma mu aje muna bin fahimtar wani malami kuma mu aje direct ga nefa ka koma janareta to matsala ta same ku ina fatan mun gane allah ya kiyaye yawwa na'am faddal malam na'am sai tambaya ta gaba da allah malam ina son karin bayani akan ni ne nake bin liman sallah mai raka hudu kamar a mm. to sai na samu raka'a biyu yaya zan ci kaso shauran a cikin hadisin bukhari da muslim da musnadul imami ahmad ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce an za ku taho sallah ku taho da natsuwa abinda kuka riska tare da liman sai ku bi wato in ka zo sallah duk halin da ka samu liman yana ciki sai ka yi dan za ku ga wasu suka samu liman a sujuda sai su dan durkusa gefe guda a to ba irin wannan kaɗan raban ake ba abin da ka same shi yana ciki ka yi yayin da ainihin aka idar da sallah sai annabi ya ce abin da ya kubuce maka wa ma fatakum fa'atimmu sai ku cika annabi ya ce sai ku cika ka'idan nan ta nuna kenan abin da ka samu da liman sai zama shine farko yanzu za ka ciko kenan don haka sallah a zahar ce misali ka samu raka'o'i biyun ƙarshe ko la'asar ko isha sai ka tashi sai kai fatiha da sura fatiha da sura kadai a azahar din nan a sirrance ka ciko kenan abin da ka samu da liman duk da cewa ga liman karshe ne to kai ya zama maka farko fatiha fatiha afuwa jama'a mun gano wannan in ya kasance magariba ce ka samu raka ɗaya ta ƙarshe in liman ya sake ka sai ka tashi kai fatiha da sura a bayyane ka zauna kai ta tahiya kai salati ka miƙe ka sake fatiha a sirrance sai ka zauna jama'a mun gano wannan da kyau wannan ita ce ingantacciyar maganar da kalmomin riwaya suke nunawa a akan fa'atinmu an samu wasu masu riwayar muwatta daga cikin almajiran imam malik sun ruwaito da cewa faƙadu faƙadu ɗin nan sai suke ganin cewa to tunda haka ne ƙaza'i za a yi za ka rama abin da ya kubuce maka da liman ne daga liman malamai suka ce a'a su magabata a zamanin su imam malik da kalmar ƙaza'i da itimami a lokacin suna amfani da ita a kalma ɗaya ne ga ƙur'ani nan ya ce fa idza qadaytum manasikakum faiza idza qadaytum manasikakum fa salatu in kuka gama aikin hajjin ku in aka gama sallah duk qada'i ba anan da ma'anar ramuwa ba don haka ashe in ma riwayar da ta zo da faqadu ne ma'anarta fa'atin mudin wannan ita ce ingantacciyar magana karanta littafin fatihul bari na alhafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin mujalladi na biyu haka kuma malaman suka ce in ka aikata sabanin wannan ba a cewa sallar ka ta ɓaci ba a cewa sallaka ta ɓaci don muna da ƙa'ida a fiƙihu ita ce duk sa'an da kai wani aiki sakamakon wata fatawa da wani malamin fiƙihu yardajje ya baka ko da ana ganin cewa ka aikata abin da ba shi ya dace ba ka bar abin da shi ya fi dacewa ba za a ce sallaka ta ɓaci ba aƙidan mu kenan shi yasa duk mutumin da yake ahalin sunna za mu bi shi sallah su ne ba su yi mana kara su ce kada a bi mu sallah wai muna jilsatul istiraha wai jilsatul istiraha ƙari ce kuma malikiya din gashi nan a cikin malikiyar ibn al-arabi ya ce ai jilsatul isra ba kari ba ce tunda ya tabbata annabi na yi karanta littafin aridatul ahwazi da littafin masalikud dilala duk waɗannan littafai malikiya ne saboda haka jama'ar musulmi kun ji insha Allah to wani yayi tambaya wai akan in yana bin yana ko yana zaman hutu to wannan suna fa ana ce mishi zaman hutu ne fa amma dai da haka ne ake samu ake mai ta'awili a ce to ni ban gaji ba zama ne na sunna yi kawai wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha kowa ya rinka yi kawai gashi nan sahabbai yana cikin bukhari bukhari sai da ya ruwaito hadisin jirsatul isra so biyar abu dauda ya ruwaito nasa'i ya ruwaito tirmidhi ya ruwaito ibnu maja ya ruwaito imamu ahmad ya ruwaito cikin kitabul musnad al imam al ya ruwaito duk gashi nan malamai sun ruwaito sahabbai goma sha hudu suka ruwaito cewa manzan allah ya yi kuma ya bada umarni a yi shi yasa ku rinka yi kawai to limamin ku baya yi to kada a bi shi sallah kenan a mu ba mu ce ba za a bi shi sallah to ai bai yi ba ya miƙe tsaye kai ka iya zama malamai suka ce babu laifi shi ya iya keta mutuncin sunna kai ba za ka keta mutuncin shi ba sai a ce waya za ka yi liman rashin kunya ya miƙe kai ba za ka miƙe ba ba a nan ne ake maganar bin liman ba ana maganar bin liman game da ayyuka in liman ya ɗago daga sujuda ya miƙe kai kuma ka ɗago ka zauna ba kai laifi ba da a ce ka riga shi miƙewa daga sujuda ne nan ne kai laifi karanta ainihin littafin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiya da kuma littafin mughnil muhtaj fi sharhil minhaj na ainihin al'imamin nawawi a cikin mujalladi na farko shafi na 176 za ga cikakken bayani akan matsalar jilsatul istiraha da littafin almajmu'u sharhul muhazzab a cikin ainihin mujalladi na uku duk zaka ga waɗannan bayanan liman ya ƙi kai sai kai a liman ya yi mamu ya ƙi aka ce lallai dai abin da ya tabbata a sunna shi za a yi shi yasa matasa a je a yi taraya waɗannan abubuwa duk shubuhar da suka kawo muku ku aiko mana za mu amsa muku shubuhar duk da suka kawo insha Allah bal na kazifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun Allah ya kiyaye ba a karasa ƙarshen eh to wani kuma ya ce to wai hukuncin sa ta zarci to wannan ai da abacha na nan sai ka tambaye shi ko a a to mana ko wai hukuncin sa ta zarce to ta zarce ba riga bace me laifin ta zarce sai dai tana jan kasa ne kawai kai ma ka san ta zarce zaka halaka ne ma ta zarce ba riga bace ko ba ta ba bace to ya halatta ka sa abinka ni ma ina da ta zarce don ma ina jin sanyi ne kaga na sama malin da ni ma ta zarcen za mu zarce to duk kowa ba ta zarcen ba to ta zarce ba ita ce ba rigar da bahaushe ke cewa kashin ki sai gwani ba zamani ne kawai ya ake canza sunaya wajen shekara 25 da aka yayin ta zarce mazi ake ce mata mazi doguwar riga kaga an yi ta yan gayu a tsaga ta haka to yanzu kuma juyin juya hali ya zo kuma aka ce mata ta zarce su kuma da ta da sai a ce kashin ki sai gwani ko rigar limamai ko jallabiya ko yar jas duk sunayenta ne ita ce dai kawai yanzu aka sake wani kadin kuma sai ka ji an sa mata 'yar ikara ah, to in dai ta ja kasa kam ya zama kuskure allah ya kiyaye eh to to malam bismillah tambayar wannan mai tambayar yake cewa na ji wani kasar ɗinka wanda ka yi bayani akan cewa malam bakar kuma ya ce shi a fahimtar shi riba ba ta shiga cikin naira hmm. saboda ita ba ainihin kudin ba ne hmm. saboda haka idan mutum ya ba da bashin naira dubu za a iya maido mishi da dubu ɗaya da ɗari biyu don allah ina neman bayani eto eh bayanin mai shi dai malam shi ne ke da wannan ra'ayi ko da yake mu ba mu amince da shi ba Allah ya gafarta mishi taro ne suka yi kun san babban malami ne na fiƙi kuma gogagge ƙwararre ko kaki ko kaso wannan abin haka yake wanda Allah ya bashi Allah ya bashi ko ka yadda ko kaka yadda owa dai shi dai Allah ya bashi malami ne kwararre yana da kujera a ainihin majalisar malaman duniya baki ɗaya rabitatul alamin islami in matsala ta taso musu su ba tsayawa za a yi to za a ci doki wannan ya ga wannan ya ce mushi mishi haniniyar doki wai su ne yankin doki kai dan najeriya to kuma dan najeriya matsalar shi ai siyasa ce kawai yanzu sanda dunkulan magi ya shigo wani irin sharri ne ba a mai ba ce hanjin kuturu ne wani ya ce da magi ake yi jinin magi ne yanzu waye bai cin magi ka gani haka rayuwa dan najeriya take amma matsala ta shafi addini ne abin nan ah. Ah, Malam bakar gumi ya yi wannan magana a lokacin da suka aje kwamiti suka tattauna akan shin waɗannan kuɗi da ake amfani da su a yau a duniya ba wai naira ba kaɗai dukkan kuɗaɗen nan na duniya asali ba su ne kuɗi ba asali kuɗi su ne zinare da azurfa daga baya sai aka yi naira da pound sterling da dutch mark da reals da menene dollars da sauransu su suke wakilta waɗancan sai malam ya ce to asalinsu an nuna cewa irinsu ɗaya amma ruwan ne ake kala daban-daban wannan ai mata kaza a ce naira ɗari wannan ai mata kaza ai kaza sai ce to kaga tun da za a duba asali kamar yadda yake a cikin ka'idar fuka ha'u idan hulata da taka irin su ɗaya su ɗaya sirfanin komai zaren ɗaya sai dai tawa fara ce taka baka ce za mu iya canji a nan ba riba ba ce tunda daraja ba ta saba ba sai ce to haka wannan ma to wannan maganar da ya. galibin malamai kusan kashi 98 ko 99 na malaman rabitatul alamin islami ba su amince ba to amma tun da shi babban malami ne ba za a ce ya kawo tarzoma ba ba irin mu ne Najeriya a ce an cire shi daga limanci ko an cire shi daga kungiya ko uwa kungiya ta tsine mai albarka su ba su haka sai aka ce a yana nan dan kungiya ne shi ma ya je ya ci gaba da zama aka kawo tauki ni ina nan da wannan mujalla ta rabitatul alamin islami wajen mujalladi 30 da wani abu ce ina jin a mujalladi na 32 ko mujalladi na 33 a nan ne ga sa hannunsu dukkansu su sun haɗa kan cewa riba ne irin haka shi kuma ya ce a ba riba ba ne kuma in kana sauraron kana yawan sauraron shi a gidan rediyo za ka je na yawan faɗan magana kuma baka isa ka zage shi ba dan kwararren malami ne ba ya faɗa da son zuciya ba ne malamin fiƙihu in ya faɗi magana ko da an gane kuskure ce ba a zargin shi da cewa son zuciya ce sai dai in an yarda da ita a ce ita maganar a ture ta amma shi Allah ya gafarta mishi a ɗauki abin da yake daidai haka ake yi suna zuwa suna gaya muku karya ne suna cewa wai muna zagin fiƙihu ka je ka ce su koya maka fiƙihun ka gani in za su iya Allah ya kiyaye. sai wanda yake cewa da Allah ina son bayani akan amfanin gona da nau'ukan wanda ake yi wa zakari to amfanin gona dai a cikin hadisin da al'imamu abubakar ibn abi shaiba ya fitar ingantacce manzon allah ya ce kadai ana karban zakka amfanin gona ne na ainihin wato inabi da dabino da kuma ainihin wato sha'ir wato da hinta alkama waɗannan abubuwa su ne manzo Allah ya kwashi biyu daga cikin hatsi ya kwashi biyu daga cikin alkama ai daga cikin 'ya'yan itatuwa ice su kadai ake wa kuma hadisi ya tabbata akan haka domin san cewa wannan ya saba wa malikiya domin malikiya sun lissafa abubuwa wajen 36 ko da bakwai ko fiye wasu ma a hanaf sun ce komai ma za a yi wa amma mu dai mun tsaya akan wannan hadisin kuma muna da salaf waɗanda suka gabace mu a kai daga cikinsu akwai irin su al'imamu abu obaidin alkasim ibn sallamin a cikin littafin shi mai suna kitabul amwal ya kawo jeren giyar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka mara wannan fahimtar baya wasu kuma na ganin za a yi wa komai zakka a ƙarƙashin haka dawa da gero da shinkafa da masara sun shigo masu wannan ra'ayin suna ganin tumatiri tattasai a tarugu rake duk za a yi musu zakka amma mu kam tunda manzon Allah na da ta cewa sai muka ce mun takaito a ta manzon Allah ta ishe mu insha Allah iyakar magana kenan wannan yace da Allah wala ina kan bayani game da shafa addu'a shin ya halasta a shafa to shafa addu'a in an idar da addu'a bai halatta a shafa ba domin hadisin da ya zo akan haka hadisai ne suka zo guda uku ɗaya hadisin munkari ne ɗaya hadisin majhuli ne ya ruwaito shi ɗaya hadisin shi kuma muttahami ne ya ruwaito shi waɗannan wasu technical words ne wasu terminologies ne na malaman hadisi istalahat mustalahat ne na malaman hadisi wato muttahami wanda ake tuhuma da ƙarya ya ruwaito hadisin ɗaya ɗaya kuma aka samu wanda ya ruwaito ba a ma san shi ba waye shi tukuna na uku kuma wanda ya ruwaito mutum ne munkari mutumin banza ne ya ruwaito ya saba wa mutanen kirki asalin an ruwaito hadisin ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa in za ku roƙi Allah ku roƙi Allah da cikin tafukan hannayenku ka ku roƙi Allah da bayan tafi to iya abin da hadisi ya ce kenan shi kuma wannan mutumin banza da ya zo sai ya ruwaito irin wannan hadisin sai ya zo da ƙari akan cewa in kun gama ku shafa malamai suka ce wannan riwaya munkara ce ko da shehu usmanu cikin ihya'uddini eh, eh, sunna ihya'us shehu usmanu sai da ya ce waɗannan hadisai malamai sun tabbatar da cewa da'ifai ne ka je ka karanta sharhin arba'una hadis na al'imamu eh, shibr khiti al-maliki ba maliki ne ya tabbatar da cewa hadisan kam duk baki ɗaya da'ifai ne kuma ba a aiki da da'ifin hadisi wannan ita ce ingantacciyar magana har a malikiya ya kawo daga al'imamu abubakar ibn al-arabi don an ce za a aiki da hadisi mai rauni to me ya fa'ida ce mishi mai rauni kenan Sau da haka jama'a ku gane wannan in ka ɗaga hannunka wajen addu'a ba za ka shafa ba me yasa hadisan da suka zo da'ifai ne to suna kawo muku wata hujja wadda take wannan hujja ba ta malamai ba ce wai to wani hadisi ne ya ce kada a shafa to wannan irin hujjar dattawa ne yan dariƙa ya ce wani hadisi ne ya ce kada a karanta salatul fati wannan ba hujja ba ce a cikin addini ma'ana kai ka kirkiro tsiyarka bayan manzan Allah ya mutu kuma sai ka ce kana son a ka hadisin manzan Allah da ya hana wannan tsiyar taka da ka kirkira bayan manzan Allah ina ake haka jama'a yanzu misali ka ce a ina ne sardauna ya ce ka a ƙara faɗin a biyu ina za a samu wannan magana to saboda haka jama'ar musulmi ku gane shi yasa muka ce waɗannan matsalolin in ba mutane sun je sun iya kanikancin hadisi ba wallahi matsala ce mai girma matsala ce mai girma sura'i ne tsakanin waɗanda suka yi karatu da waɗanda ba su yi karatu ba malami ne zai ja isnadin hadisi cikin abu dauda ko turmizi ko nasa'i bai san ya inganta ko bai inganta ba don shirme ma cewa yake sitta sihahi sitta sihahi wannan magana ce ta jahilai sahihani ne sahihani bukhari da muslim su ne sahihani abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja musnadul imami ahmad muwatta ana iya samun hadisai ingantattu ana iya samun waɗanda ba ingantattu ba domin malaman da suka rubuta ba su sharɗanta cewa duk abin da ke ciki ingantacce ba ne imamin nasa'i babban littafi ya rubuta ya sa mishi a sunan kubra eh, sarkin garinsu ya ce ala gafata malam duk abin da ke ciki ingantacce ne yace ce a ya ce ware mana shine ya ware wannan guda hudu ita ce almujtaba a sunan al duk da haka ita ma imamun nasa'i ya tabbatar da cewa ana iya samun hadisai masu rauni a ciki to yaya za a a ce yanzu a ikaran nan kuna hawa mota honda accord ko toyota ko mercedes amma a ce duk faɗin ikara babu baka nike zai yiwu to kuna karatun hadisai ina malaman hadisi waɗanda za su iya muku kwanikancin su gane ya inganta wannan bai inganta ba da ya inganta me ma'anar shi wannan da bai inganta ba yaya ina matsayin rashin ingancin shi wajibi ne sai an je an koyi wannan wajibi ne sai an je an koyi wannan amma in ba haka ba ina gaya muku fa wallahi an kashe maciji ne ba a datse kan shi ba duk waɗannan bidiyoyin da aka gama faɗa da su za su je su dawo Allah ya shirya da mu na'am wannan yake cewa da Allah malam ina sauraron tafsiri ne kuma sai bukata ta kama zan shiga bayi zan iya shiga da shi dan ji tafsirin ko kuma wani wa'azi ya haka gaskiya ba zan iya halattar maka ka ɗauki rediyo murya alkur'ani tana fita a cikin ban ɗaki ana tafsirin shi ba me ya hana ka sai kaset mt ka sa ana fara tafsiri kai kuma za ka shiga ban ɗaki sai ka danna ya ɗaukan maka inda baka ji ba tunda dai lallai sai ka ji amma ni ba zan goyi bayan ka je da rediyo banɗaki ana karatu ana fassara alkur'ani mai girma muryar na fita a cikin banɗaki ba gaskiya saboda allah malamai sun tabbatar da cewa ai ba daidai ba ne a shiga banɗaki da abin da ke ɗauke da sunan allah ba dan kome ba saboda mutunta sunan allah to balle muryar alkur'ani ce za ka je tana fita a cikin banɗakin fa kar ka manta ai kai kanka ba an hana ka karanta alkur'anin kana banɗaki ba ba ma an ce maka ladabi ka yi shiru ba ba shi yasa wajibi ne a karrama a mutunta alkur'ani magana Allah ce ita ce shari'ar mu yanzu in ka yaga constitution din Najeriya gaban lauya ka shiga uku constitution din Najeriya a gaban lauya ka yaga ka ce an yaga din za ku haɗu Allah ya kiyaye na. sai wani yake cewa da Allah malam daga hannu da ake idan za ku ruku da dagowa daga ruku da cikin da muna son ƙarin bayani ƙarin bayani shine ya tabbata a cikin hadisai ingantattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɗaga hannun shi a ko'ina a cikin sallah wani lokacin kuma yakan takaitu a kan mafi ƙaranci shine wurare hudu wurin kabbara harama da wurin ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da kuma bayan tahiya akwai hadisi wanda bai inganta ba cikin sunan tirmidhi cewa annabi na ɗaga hannu a lokacin sallah daga farko kawai bai sake ɗagawa wannan hadisi shine malikiya da ahnaf suka dauka shi yasa kaga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya saka musu da alheri in suka daga hannu haka suka watsar to sai gobe kuma jama'a mun gane wannan da kyau to amma sunna dai ta ce a wuri hudu ne hadisin da aka dogara da shi akan can bai inganta ba karanta sunan tirmidhi sunna ta ce mafi karanci wuri hudu in ko mafi yawanci ne zaka iya yi ko ina to na san wasu na itiradi da cewa ai akwai hadisi cikin bukhari an ce annabi baya dagawa a wurin sujuda sai aka ce a kun ga ka'ida kenan sai kun je kun yi usulul fiqh bayan yi ilimin hadisi fa wato aikin aiki ne jama'a in dai lalaci kake so karatun malanta ba za ta yi da kake so ba sai kai ta tufka da warwara kuna ta rikici da yaya yara kanana karatun sai an ji a kamar ne ka je ka karanta physics da chemistry kuma kawai ka dawo garin ku ka ce kai injiniya ne chemistry da physics kawai shikenan injiniya kai in yi gidan sama ka shiga jama'a mun gani ko kuma kawai ya je karanta biology da mathematics ya dawo shi ke ne ya buɗe chemist a sa medical doctor ka karkata wanka ya maka allura kai aha saboda haka ko mutum ya karanta mustalahul hadith sai ya yi ilimin usulul fiqh saboda ya iya gane yadda abubuwan suke ya zo cikin hadisi ibnu umar ya ce annabi baya daga hannu a tsakanin sujuda guda biyu wannan shi ake kira nafiyu korewa ya yi ba na hayu ba ba hanawa ba bai ce annabi ya hana ba ya ce annabi baya daga hannu a tsakanin sujuda biyu sai wani sahabi ya zo ya ce ya ga annabi na dagawa. sai malaman usulun fiƙi suka ce wannan ka'idar ita ake kira man alima hujjatun ala man lam alam. wanda ya sani ya zama hujja akan wanda bai sani ba wannan ya ce bai gani ba wannan ya ce ya gani sai a ce to wannan ya nuna ashe ba koyaushe annabi ke ɗaga hannun a tsakanin sujuda guda biyu ba yanzu wani tun da yake bai taɓa ganina da babbar riga ba sai yau yau wani kuma yau ya fara ganina kuma da babbar riga in yaje zai bada labari sai ce yana sa babbar riga karshen ta kuma sai ka shekara biyar baka ganni da ita ba to haka al'amarin yake don haka ɗaga hannu a sallah mafi karanci wuri hudu mafi yawa zaka iya ɗaga hannunka a ko ina ka karanta ainihin littafin sifatus sala ta ashekul allama muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta mishi da littafi da sukutun da guda imam bukhari ya rubuta akan wannan ya sa mishi juz'u raf'il yadaini da kuma littafin tarhu tathrib na al-imam al-iraqi a nan ne aka bada labarin cewa imamu maliku ma ya yadda a daga hannu a ko'ina a sallah idan haka kun ji jama'a na haka in ka daga babu laifi in kuma kaga wani ya takaito akan hudu babu laifi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daidai ne insha Allah na'am yace da Allah wannan kuma yace da Allah wannan ina son bayani game da hoto dokan hoto to daukan hoto ya zama cameraman ko ko je karkatar da hulasha dauke shi which one misali na ɗaya dai shari'ar musulunci ta haramta gunki sakamakon haramta gunki shari'a musulunci ta haramtar da hoto hoton nan ba wai hoto hoto kadai wanda yake za a je shafid da inuwa kamar yadda suke cewa ba a'a hoto wanda za a je a zana shi artist ya zana shi ko kameraman ya dauka da kamera ko makamantan haka aka ce ingantacciyar magana shine hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim da musnadul imami ahmad sun tabbatar da cewa babu shakka annabi ya haramta a jikin yadi ne yake ko a jikin bango karanta sharhin sahihu muslim na al'imamin nawawi ya tabbatar da waɗannan abubuwa aka ce sai hoton da ya zan da larura za ka je aikin hajji za ka je makaranta ko wata buƙatar aiki ko makamantan haka ka ganan buƙata ce sai ka ɗauka shari'ar musulunci ta yadda amma haka siddan a ji ana ɗaukar hotuna malamai suka ce gaskiya saboda allah wannan kan ba daidai ba ne wannan ita ce ingantacciyar magana kamar yadda ne ishara ka je ka karanta waɗancan littafai insha allahu ta'ala hada da littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara na'am sai wanda yake cewa malam ta bayani da dangane da kasancewa Allah sama Na. to wannan ayar ya bayanin ta yake ma ya kudu lillahi wa salatatin ila akhir aya to ai kaga matsalar dama da yan bid'a suka fuskanta a rayuwarsu sai su je su datso aya sai su ce to me za a ce game da wannan wannan aya ai ba ta ishara akan cewa wai Allah yana tare da kowa da zatin shi domin ga karanto farkon ayoyin yana rushe wannan irin aƙidar to wannan shine da'abul mubtadi'a wato ɗabi'a ta yan bid'a sai su je sai su datso wani wuri sai ce to gashi gashi nan haka to nan to ya aka yi nan fara daga farko mana jama'a mun gane wannan ɗabi'ar kuma yan bid'a daga kiristoci suka kwaikwayo ta sai ga kiristoci kirista ya ɗauko maka ƙur'ani